لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka su hamayya sau da dama ba za su yi wa waɗanda suke hamayya da su adalci ba mun caji masu hamayya da al'ummar musulmi daga cikin kiristoci sukan karanta wani bangare na ayar alkur'ani cikin suratul ma'un su ce Allah ya ce wailun fawailun lil musallin maimakon su karasa allazina hum fi salatihim sahun ba ta faɗin haka sai ce fawailun lil musallin kawai su shiru azaba ya tabbata ga masu sallah kaga wannan hamayya ce wacce kake makauniya ba daidai bane sannan mu ahlus sunna wal jama'a aqidar mu a fili take shine muna girmama dukkan sahabbai muna nema musu yardar Allah madaukakin sarki idan muka ambace su mu kuma mun yadda adilai ne cewa adilai ba tauna cewa ba sa kure masu kure ne babu wanda ya kure sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi domin ya isar da shi ga jama'a. Amma, yawancin abubuwan da ke faruwa ko da an ga zahiri kure ne wannan wani al'amari ne da istihadin su ya kai su zuwa gare shi. Saboda haka mu ahli sunna muna girmama na Ali dan Abi Talib Allah ya ƙara masa yarda. duk lokacin da muka ambace shi muna masa addu'ar Allah kara masa yarda muna girmama shi muna son sa kamar yadda muke son sauran sabbin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam waɗanda suke alul baiti da waɗanda suke da alul baiti ba waɗanda suke muhajirun da waɗanda suke ansar tun muna girmama su muna son aliyu muna son abubakar muna son umar muna son usman muna son sauran sahabbai da baka wannan ita ce aƙidar mu amma kamar yadda aka sani ba dukkan ƙungiyoyin musulmi ba ne suka yadda da musuluncin aliyu abu tsali kamar yadda ba dukkan ƙungiyoyin musulmi ba ne suka yadda da musuluncin abubakar da umar da usman misali shi'a كما كافرك أبو بكر رضي الله عنه كما كافرك عمر رضي الله عنه كما كافرك عثمان كما كافرك ما في يوم صحبه وأنه وني أبن أبن ليس يخمين يتكلتك خمسو مثالي خوارج كما كافرك علي بن أبي طالب نواكب كما فاسك أن ترجع أبي طالب علي بن أبي طالب أولين خوارج علي بن أبي طالب kafiri ne wanda ya riga kuma sun yi kokari har suka kai da kashe shi kuma sun yi bare da yawa sun yi wake-wake da yawa akan cewa suna alfahari cewa sun kashe saidina ali bin abi ralif Allah kara masa yarda kuma suna fata sun samu lada da irin wannan aiki da suka yi wannan shine gaskiyar lamari sabanin ahlus sunna kamar da na faɗa Asala a cikin ƙungiyoyin musulmi ko a cikin jama'ar musulmi kana iya kwatanta su da su al'ummar musulmi a cikin a tsakanin ɓangarorin ahalin kitab ɓangaren yahudawa da ɓangaren kiristoci idan aka dubi yadda annabi isa alaihi salam yake da kuma yadda suke ɗaukan annabi isa alaihi salam ahlul kitab yahudawa su suna ganin annabi isa alaihi salam ba annabin allah bane makaryaci ne kawai da ya zo ya ɓata addinin da annabi musa da sauran annabawa suka zo da shi ba sa ɗaukan sa ɗan halal iyadan billah suna tuhumar jatumarsa samaryam da a matsayin cewa wato ta kawo ɗa ta hanyar da bata dace ba kowa ya san wannan a lokacin da su kuma kiristoci suke girmama shi girmamawa da kauce gona da iri suna ɗaukansa ɗan Allah suna ɗaukansa ɗaya daga cikin alloli uku ɗaukansa Allah ma saboda haka idan kirista a matsayinsu na waɗanda suke kushe annabi Muhammad suke karyata shi suke ganin sa annabi ne wanda yake na kwaikwayo musulmi suna iya tambayar su ya ku kiristoci ba ku gani yahudawa ba su yi da annabi isa ba suna ɗauka annabi isa annabin ƙarya wata irin hujja kuke ba wa yahudawa har ku gamsar da su cewa annabi isa alaihi salam annabin Allah ne manzo ne na Allah ko mutumin kirki ne idan da nasara ko kiristoci za su ambata wa musulmi hujjojin da suke ba wa yahudawa domin su gamsar da su cewa annabi isa mutumin kirki ne waɗannan hujjoji idan sun hankalta sun isa su tabbatar da gaskiyar annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar manzancin annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka na ala sunna a lokacin da shi'a suke ɗaukan abubakar mutumin banza suke ɗaukan sakafuri, kafiri da shi da umar da wasu sabon ala sunna sukan tambaye su Kukan shi'a ashe kawarij da wasu ƙungiyoyin ba sa ɗaukar alimin abu ɗalib mutumin banza ashe kawai ba su kafurta shi ba ashe ma ba su kashe shi ba wace hujja ce kuke ba wa khawarij na cewa aliyu ibn abi Allah ya kara masa yarda mutumin kirki ne a gaskiyar lamari duk wata hujja da shi'a za su kafa wa khawarij ko su kafa wa nawasi cewa aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu mutumin kirki ne wannan hujja ta ira a yi amfani da ita ita kanta wannan hujjar domin a tabbatar da cewa abubakar siddiq radiyallahu anhu mutumin kirki ne kuma ibn al-khattab mutumin kirki ne da sauran sahabbai wannan shine abin da ya faru a laccan nan da na yi da masu hamayya suka yi yanki abin da suke son su yi yanki maimakon su kawo ta gaba ɗayanta domin kowa ya fahimci me aka faɗa kuma ina aka fuskanta sai suka kasa yin haka saboda nema wa kansu wata hujja domin tabbatar da irin akiru da suke kansa. Asalin wannan magana a lakcin da na yi ni ban yi maganar kaina ba. Magana ce da take rubuce a cikin littafin min hajji sunnatin nabawiyya. Littafin shekul Islam ɗin Taymiyyah. domin ƙara sauƙaƙawa masu karatu in suna bukatar su kai ga wannan magana su dubi littafin minhajis sunna wanda aka yi ta hakikinsa a mujalladi na biyu daga shafi hamsin da biyar zuwa sama za ku ga irin maganganun da shekul islam ibn taymiya yake yi yana tunatar da shi a cewa ai hujjan da za ku kawo da za ku kafa na wanke aliyun abu talib a idanun khawarij da idanun nawasi da ku masu hankali ne waɗannan hujjojin sun isa su wanke abubakar da umar da sauran sahabban sannan idan kuma za ku kushewa abubakar da duk wasu hujjoji da za ku kafa domin kushewa abubakar domin da shi daga musulunci irin waɗannan hujjoji khawarij sun yi amfani da su ko waɗanda suka fi su ƙarfi domin kushewa Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa yarda da shi daga musulunci wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ke son gaya wa dan Shi'a kuma wannan hanya ta gamsar da mutane masu laifi domin su fahimci cewa abin da suke son su gyara da kuma abin da suke son su bata wannan abin da suke son su bata sa bai zarce bacin abin da suke son su gyara ba ko wannan abin da suke son su gyara gyaruwarsa ba ta zarce gyaruwan abin da suke son su bata ba wannan uslubi tun kafin ina taimiyya shekul islam ya yi amfani da shi wasu manyan maluma da suka rigaye shi tun karnuka da yawa sun yi amfani da shi daga cikin waɗannan maluma akwai abubakar albafillani kamar yadda iskar ta zo cikin sabinu kalibin muftari na a asakir da kuma a khatibul bagdadi cikin littafin ta tariku bagdad ya yi bayanin wannan wata rana wato amirul mu'minin ya aika da abubakar albatullani zuwa kustantiniya wurin sarkin kiristoci sai nasara domin aiwatar da wani al'amari da ya shafi maslahar al'ummar musulmi a lokacin da baƙilani yake fadar sarkin kustantiniya wasu daga cikin kiristoci suna son su masa gafe sai suka tambaye shi wai menene wasu musulmi suke cewa ne game da matar annabinku don suke tuhumar ta ne suna nufin tunanin Aisha suna ishara zuwa ga abin da ake kiransa hadithu tsirki inda wasu suka tuhumi na Aisha da cewa ta yi zina Abu Bakar ne ya fahimce su sai ba su amsa da cewa ai mata biyu an mutu tsage an tuhumce su da zina matan kuma su ne Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma Nana Maryam ya kuma Annabi Isa alaihi salam. Amma ita Nana Aisha ba ta zo da ɗa ba, ba ta haihu ba, kuma kowa yadda tana da miji. Amma Nana Maryam ta zo da ɗa sannan kuma kowa yadda wannan ta ba daga miji yake ba. Ganan kiristoci da suka masa tamba sun fahimci irin amsa da ya ba su. Daga nan suka ji kunya, suka kasa motsawa. A kan da Abubakar Bakilani ke ishara a nan shi ne, idan har tuhumar da Yahudawa suke wa na Maryam, cewa ta zo da ɗan zina, ba ta zo da tsada na halal ba saboda ta ba mutum ya kirki ba ce, idan alhali kuma ta zo da ɗan alhali kuma ba ta da aure idan har kiristoci suna da hujja akwai dalilin da za su bayar tawanku ta zamanto mutumiyar kirki min babu aula a wanke na na Aisha wadda ta zo da ɗa ba sannan kuma duk duniya sun sani na na Aisha tana da miji shine annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. wannan shi ne takaitaccen bayanin abinda wancan lacca tawa ta kunsa da masu hamayya suka yi yanki inda suke son su yi yanki, suka haɗa abin da suke son su haɗa. a bisa tsarin masu hamayya marasa adalciwa abokan hamayyar su a bisa tsarin mutumin da zai kafa hujja da cewa masu sallah wuta za su tafi da faɗin Allah fa wailul lil musallin kuma ya shiru ba zai yi gaba ba ba zai karanta gaba ba ba zai karanta baya ba na'am very interesting. Very, very interesting. Kun ji magana a bakin Sheikh yeah. Dr. Ibrahim Jalo Jalingo, wai maganarsa ba haka ba ne, amma Dr. ina so yi magana cikin odiyon da muka buga ma duniya, um, gabanin ka zo ka yi wannan maganan nan. yanda kake ka, ka shirya maganan nan, ka anticipate wani abu ya baka cewa kama in ka gama anya kila a yanke wurin a yi talla da shi a ce wai ga abin da kake nufi kai wannan tunani um, da yake kana cikin filin da'awa ya cross mindinka kaman an yayi wani abu hakan ga da shi ina son kai muna uh, bayani bismillah a gaskiya ban ban fahimci maganar ka sosai ba saboda hanyar wayar ba ta da kyau eh, sosai eh gaskiya ne amma dai ko ba komai abin nan eh, eh. eh abin da nake nufi shine abin kaga wata lokacin mutum in mutum zaka yi magana sai kai tunani cewa in na kare wannan magana anya hallan kwasa magana na a bashi wani ma'ana daban ka yi wannan tunani a tuna ka yi wannan bayani na domin yadda ka explain ka ba da bayanin nan ya sound a little different from ya abin da ke cikin audio nan da yake kankani da aka jin nan shi mutane suka maka wannan fahimta amma ka yi tunani cewa <laughs> za a yi a yi wani abu hakan ga a sake maka magananka. An yi mai da'awa ne, hmm. ni mai wa'azi ne, mai da'awa mai wa'azi yana sane da cewa masu hamayya da shi suna iya masa sharri suna iya jijiya abin da za su iya yi na maganarsa su sake wa maganar watakila direction ya san da wannan suna iya masa ma fiye da haka wannan ita ce al'adar wato mutane masu da'awa amma inda su masu adalci ne ai dama na yi magana wannan magana kamar da nace a cikin lacca na waɗin na ce magana ce ta shekul islam ibn taymiyyah ga kuma inda aka ɗauko ta ya ba da komai da su masu adalci ne sai su kawo maganar daga farkonta har zuwa ƙarshenta ba tare da sun jirkita komai ba ni ba da wata magana ta wa magana ce ta shekul islam ibn taymiya kuma tana rubuce littafin shekul islam min hajji sunna muna rubuce yawancin malama duk suna da shi a cikin library yansu saboda haka ni ban ga abin ɗaurin kai ba amma kuma dama kamar da nufi ai mai wa'azi ba zai fidda tsammani ba cewa wani zai iya zagin sa kan wannan magana gaskiya da ya faɗa wani yana iya kokarin jiya magana da gaskiyar da ya faɗa wani ma yana iya cutar da shi ta hanyar duka ko ta hanyar zagi ko ta hanyar kisa wannan abubuwa suna faruwa dole mai wa'azi ya sa wannan cikin tunaninsa amma kuma ko da irin waɗannan al'amura suna faruwa ai mai wa'azi ba zai daina yin wa'azi ba illa dai iyaka yanzu da kuka neme ni na zai wanda yau duniya bayani na kikin lamari ba gashi na tare da ku ba kuma hmm. dukkan duniya suna ji. Hmm. Masha Allah, haka nan ne, kuna sauraron mu Lafon Kibla FM suna na Fuad Umar, Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo. Sheikh, ana kan fada mutane uh, uh, brothers and sisters da suke cikin shi'a sukan fada cewa kaman cikin littattafan ahalu sunna wal jama'a wai cikin wannan littattafan suke suke fitowa da wannan karatutuka inda ake ce ma sabon manzan Allah mutuci inda ake zage su ake walakata su wai cikin littattafan ahlu sunna ake fitowa da su shai wannan littattafan ku na ahlu sunna wal jama'a akwai inda ake zagin sabai ciki ake musu mummunan magaganu ina cikin kuwa ina so kai muna bayani bismillah doctor watakila ya dangance da su waɗannan suke fassara zagi amma ya riga na rayuwa duniya bayanin cewa aƙidar ahlus sunna wal jama'a shine girmama dukkan sahabbai wannan kuma ba nuna cewa dukkan ah, wato ba wani sahabin da za a ce za a same shi da kure a sahabbai mutane ne su suna yin kure za ka tarar cikin sahihul bukhari da sauransu an ba da kuskoshi sahabi ta ya taɓa yin kure sun saboda dalili misali ba a cikin sahihul bukhari ba ne a kawo kisar kafin a eh, shari'a ta haramta giya hamza abin sai dai na hamza wanda yake batta ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi yana kaunarsa amma kuma wata rana saboda yana cikin halin maye har ya cutar da wata taguwa ko wani raƙumi na wata dan babban dan yayansa wato na ali a lokacin da ali mun abin talib ya kai tsaron wato babbansa hamza wurin abin nan dan babbansa annabi sallallahu alaihi sallam da annabi da shi aliyun gaba ɗaya sun taho inda na hamza yake rauni yake shan giya lokacin da annabi sallallahu alaihi ya tambayi hamza yana mai inkarin abin da ya dame yayi eh, hamza eh, Allah ya ƙara masa yarda Ayyawa ta wata magana wacce take mai ƙarfi ya nuna cewa ai da annabi da aliyu duka ba wani bane ba wasu bane ba su da wani matsayi face bayi ne na iyayensa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci ya faɗi wannan magana a lokacin da ba a cikin hayyacinsa saboda haka ya ce aliyu ka jiya mu Ka kaga wannan ba za ka kai cewa zagi ne aka yi wa hamza ba wani al'amari ne da yake ta faruwa tsakanin al'amuran mutane musamman ma a lokacin da aka samu wani kure ko na kushewar hankali ko wani abu. Amma dai Aƙidar alif Sunna ita ce girmama dukkan sahabbai ba kuma tare da ido ta cewa su ma'asumai ne ba sa yin laifuka ba ta ko ba sa yin zunubai ba. Saɓanin abin da aƙidar shi'a, aƙidar shi'a Abubakar kafiri ne, Abubakar mutumin banza ne, Umar kafiri ne, Umar mutumin banza ne, Umar la'ananne ne, haka nan Usman, saɓanin aƙidar Kawari, aliyu mutumin banza ne aliyu kafiri ne aliyu la'ananne ne wannan a yin su da sahabbai wannan sahabbai da nisa ta abubuwa ne da ke rubuce a cikin littafansu saboda haka wani ya taso yanzu ya ce Ali suna a cikin littafansu suna kafirta aliyu ko suna kafirta sahabbai wannan gaskiya magana ce ta take hankali ba zai kama ba hmm, Very interesting. Mun gode, uh, Doctor. Uh, kuna sauraron mu on Kebla FM. kuma phone lines na suna na buɗe wanda kake da wani tambaya na za ka yi ma doctor ka kira mu kan whatsapp number mu in kana kira from outside the united states ka da plus one two zero seven six six zero seven two three one plus one two zero seven six six zero 7231 in ka kira an baka dama one minute on the air ka yi magana ya su dakta ya karatar da mu Ah, masha Allah. Ah, muna jin dadin bayani ah, da muke samu. in ya zo wurin sabon manzo Allah ka ce kamar mutane ne kamar sauran. To, mutane ne, baka kara kamar sauran ba, ka ce mutane ne sukan yi su yi mistakes here and there. wannan kuma wasu kuma na fada cewa kamar tun da sun zama mutane zai yiwa kuma su kuma suna suna karace-karace wani tarihinsu inda suka gan kaman wato ba su yi daidai ba su criticizing su wannan ya dace mutum ka yi haka nan ko dai in ka gan sahabi cikin uh, littattafan an ce ya yi wani wani abu da bai dace ba ka kawo baki ka yi shiru za ka kai kuma ka ce ka fushi ka mishi wani magana haka nan ina so a muna bayani bismillah doctor Eh wato kamar da muka ce sabbai da mutane ne masu daraja. Allah madaukakin sarki a wurare da dama cikin alkur'ani ya kira su ya yabe su. A wani wurin ya kira su والسابقون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان har zuwa ƙarshen aya. Waɗannan da suka rigaya wato kan karɓar musulunci a sabiqun al tabbas irin su abubakar suna ciki irin su umar irin su aliyu irin su usman da sauran sahabbai wa'annan alashatu bashiruna bil janna da ansar su wa'annan suna ciki Allah madaukakin sarki ya kira su ya ce Allah ya yarda da su misali sahabban nan ɗari hudu da wani abu da suka halarci wato abin nan hudaybiya wanda suka jaddada mu baya saboda wato goyawa annabi baya alaihi salatu wassalam a cikin matakin da zai ɗauka game da mutanen Makka a shekarar Hudaybiya. Allah madaukin sarki ya kira su ya ce ya yarda da su. Amma wannan ba nuna cewa ba za su yi kure ba. Misali sahabbai da suka halarci yakin Badar Allah madaukin sarki eh, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya gaya maka ko Allah madaukin sarki ya bi sahabban da suka halarci yakin Badar ya ce ku je na gafarta muku. Saboda haka sahabbai mutane ne masu daraja. Suna da darajar karɓar musulunci tun farko. suna da daraja irin gwagwarmaya na kare annabi sallallahu alaihi wasallam da yin jihadi tare da shi suna da irin wannan daraja amma kuma wannan duka baya fidda su daga harkar mutuntaka cewa suna iya yin kure cikin wasu al'amura ko dai aka faɗakar da su su gyara kai kuma kila ba su samu mai faɗakarwa ba wannan kuma Allah maɗaukin sarki ba zai kawo mutum da laifi cikin abin da ya cikin kure bai sani ba ko ya ga istihadi alhali istihadinsa bai kai ga fahimtar ainihin gaskiya ba Allah ba zai kama su da wannan ba kuma sabon nan an samu wani lokaci an dan samu rashin jituwa ya dan shiga tsakanin wasu wannan kuma wani abu na al'ada don wani rashin jituwa ya fi tsakanin wani sahabi da wani sahabi za a nuna cewa ka ce a ah, to kai wane kake so saboda haka me yasa za a samu wata rashin jituwa tsakanin wannan sahabi da wannan sahabi tun da wannan sahabi shi kake so wancan ko ba son ka ka kafurta wannan ka ce kafiri ne ko wani abu nan a aƙidu ne wanda suka saba wa mutane mutane kirki buɗe wannan kofa ba ta da amfani haka abubakar da umar wani lokaci sukan yi saɓani cikin wasu lamura sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tasin ta tsakanin su haka mata yin annabi su da irin harkar zama da abokiyar zama wani lokaci akan kan samu eh, rashin fahimtar juna wannan yana faruwa misali tsakanin mu'awiya da aliyu haka rashin jituwa kafin daga baya a kasanta wannan al'amari a zamanin ɗan wato sayyidina ali wato alhassan har ma yasa ya bar abin da ya bar khilafa ya miƙa khilafa ga sayyidina muawiya wani abubuwa suna faruwa amma ba za mu shiga cikin wannan ba mu ce saboda wani sahabiwa ne ya taɓa samun rashin jituwa tsakaninsa da sahabiwa ne mu ko mu ce wancan sahabin ne muke so wannan sahabin ba ma son saboda haka mu gafarta shi ko wakil da shi daga musulunci wannan ba daidai ba ne wannan ba aƙida ba ce mai kyau ba aƙida ba ce da ta dace da alƙur'ani ko da dace da wata sunnar da annabi sallallahu ta'ala da sallam ya hurta a hurcinsa ko kuma wato ya yi umarni da ita ko kuma wato ya aiwatar da ita ta abin nan eh, ta hanyar gabansa. Na'am. Masha Allah, mun gode, kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar. Za mu je kan phone line mu doko first caller mu. Salamu alaikum. Kola a uh, alowa volume bayan nan ka kunna ko wane ne mai shin ka kunna ko kin kunna radio bayan. Kullowa ya so a ji maganan da kyau. Uh, muna so magana ya shiga cikin kunnuwan uh, dakta ya muna bayani shi yasa a uh, tonin shi da a little bit. salamu alaikum. Wa alaikum salam, salam alaikum. Masha Allah yau. Sunanka kuma daga naki kira. Sunana Abdulbasit, ina kira daga Ghana. To, uh, kana lavan Kibla FM duniya ana sauraron ka kuma Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo yana saurara. Bismillah. to gaskiya ina da malam godiya da irin kokarin da ya yi kuma ya zo ya han samu na waɗanga kwastin ko wanga duhun da ya sa maganan shi ya samu a tambaya na shi nan ga kan wannan audio nan da ranar nan aka play mm-hmm. wannan audio ya yi clear malam na rufe imam ali ya ce kamar munafuki ne dama munafuki ne harshen shi ke ga ya ce wai dama munafuki ne kuma da yake ya zamo um, dan wani annabi shi ya kasance ya kasa kasa har shi ya sa yake da annabi munafunci kuma imam ali bai kula da musulunci komai ba shi ɗaya da jinin musulmai haka dai irin wadanga maganganu malam yayi sa'ili na, ka duba wannan magana um, ba wani magana da ke gwada cewa gaban shi ko gabanin wannan magana ko bayan wannan magana da ke gwada cewa kamar malam ba yana nufin abin da ya faɗi ba ne na farko shine in dai malam na nufin abin da ya faɗi ne shine shikenan shi'awa suka ce kamar ya zagi imamu ali kuma karara magana ya zagi imamu ali in dai haka nan ne in kuma ba haka nan ne shi dai karya kenan ya yi ko kuwa yi. kola kola kola ban son ka ka use wannan kalmar ka ce karya ne yi ka aje wani magana daban eh wannan kalimar nan eh ka withdraw very good amma nufin gwada ce kaman kariya yayi bane ina ajiye premises na ce ba na'am in dai kaman ya kaman maganan ba haka bane mhm san cikin can mu mu ce kaman maganan shi mm-hmm. ya ya rudi mu ya rudi mu ba su sauraron shi ni ko kuwa ya fadi wani haka baka son ce karya to eh ya ce abin da yake oppositin gaskiya kenan <laughs> na'am saboda maganan yayi clear shi yasa yanzu question na nimala an samu ya a kawo maganan da yake gabanin wannan magana da hmm. yake gwada cewa wannan magana ya negate wannan maganan da ya faɗi nan ko kuwa bayan wannan magana akwai magana da zai kawo ya bar wannan magana ya zama kamar a'a shi dai ba haka yake nufi ba amma in dai kasancewa shi faɗi shi kamar yana gaya da mutanen shi in dai shi awa suka fadi eh, maganganun banza kan sahabai to su ma su yi musu raddi da irin waɗannan magana a gaskiya ban gan inda musulunci ya bada hanya saboda in wani ya zage ka kai kuma ka zage shi ba ka ba. To one minute ka kai. Kola, one minute ka kai. Eh ka wrap up. Okay, malam, na ina ina ina son malai an samu na wanga question ya gwada mu na gabanin maganar shi nan ko bayan shi inda yake gwada cewa maganar shi ba haka bane. To, mun gode Allah ya saka maka. Masha, Allah, uh, dan wa kuma ya kira from Ghana ya kawo nashi tambaya. Uh, doctor na ce, kaji wannan dan wannan nasu a a mishi bayani. a I respond, bismillah. Eh, Na, bismillah. Na ji abin da ya faɗa. Hmm. Amma, muskilar ai duka dama tana nan ne daga wurin su masu hamayya da ni. ko masu hamayya da Ibrahim Jalo da Alimbo. Hmm. Da sun yi wa masu sauraro adalci ko mutanen duniya adalci, da sai su ɗauko tun farkon lattattawa har kuma zuwa ƙarshen lattattawa su riƙa riba wa duniya. Hada ne duk wani wanda ya saurara zai fahimci cewa menene shi Ibrahim Jalo da ya faɗa, ko kuwa menene yake nufi. Ni a nan ai na gaya muku, na gaya wa duniya cewa duk maganan da na faɗa a wannan lakta magana ce da na karanta, magana ce da na bada da sunan littafi. Littafin nan yana nan kowa ya je saya a kasuwa ya karanta mana. Hmm. Magana ce da Shekul Islam Ibn Taymiyyah. Kuma kowa ya san matsayin Shekul Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah yana zagin Ali ibn Abi Talib ba ya zagin sa. Yana girmama Ali ibn Abi Talib kamar da yake girmama sauran sauran sahabbai amma kuma aikacewa Ali ibn Abi Talib munafiki ne ko ka ce masa menene ai da ka kira shi kafiri ma ai ka gama komai mun ga mun bayyana da cewa aqidar khawarij khawarijawa wanda an san su kungiya ce babba daga cikin kungiyoyin musulmi aqidar su ita ce Ali ibn Abi Talib gaba ɗaya ma kafiri ne shi wannan shi ya suka kashe shi su ai suka kashe shi ko mutane da masu sallah musulmi suna kuma birna suna ga cewa sun yi aiki lada daga cikin ƙungiyoyin musulmi akwai nawasi nawasi din suna ganin ali bin abi munafiki ne kamar yadda su khawari da kamar yadda su shi'a suke kafirta abubakar suke kafirta umar suke ganin munafukai ne saboda haka ana musu misali ne ashe hawariyawa ba su gaya wa ali bin kafuri talib ba ne na wasu bawa ba su gawa wa Aliyu Abi Talib fasiki ba ne ba su gaya masa kaza ba ne ba su gaya masa kaza ba ne da wace hujja kuke kare Aliyu Abi Talib a lokacin da Khawarijawa suka ce kafuri ne ba musulmi ba ne ba mai imani ne? irin wannan hujja da za ku kafa wa Khawarijawa da na wasu bawa, wannan hujjar ai ta isa a kafa muku ita domin a wanke Abubakar da Umar Wannan shi da abin da in Taymiyyah ake son ya gaya wa duniya ya gaya wa Shi'a su hankalta su fahimci da abubuwan su. Saboda haka wani ya maimaita cewa ko Dr. Ibrahim Jami Jalingo ya ce wa Aliyu munafiki ko ya ce wa Aliyu kafiri ko ya ce wa Aliyu menene duk wannan baka taso ba. Idan kuna so sai a yi shiri ku shirya shiri na musamman akan ka muku maganar shekul Islam daga farkonta har zuwa ƙarshen ta ku hmm. ta. kowanne gidan rediyo cikin masu sauraro za su fa'idanta. Daga nan ma yanzu a daina danganta maganar da cewa Ibrahim Jabi ya ce kaza ko Ibrahim Jabi ya ce kaza. Hmm. Idan har ba za a iya sayan littafin a karanta da kai ba, ni yanzu littafin sai in karanta muku, in karanta muku duk abin da ke cikin littafin duk duniya ta. Masha Allah. <clears throat> Very well, za mu yi wannan arrangement. Mun gode, Doctor. Za mu back on the phone line. Kuna sauraron mu Lavin Kibla FM, suna na Fuad Umar. Assalamu alaikum, caller. alaikum. A ya kura daga murya, wa alaikum salam, suna kuma daga inda ake kira. Eh, salamu alaikum, eh, ina kira daga Sweden ne. Sweden ya kuriya sunanka? Suna eh, na Baba. To, Baba kana lafan Kibla FM. duniya ana jinka, bismillah. To, Allah, ya kuri tambayar da nake son yi ma malam ne ba. audiyon da aka ya ce an guguntan nan ya iya ya kawo ya ba kibala fm wa'azin da ya yi na shi a buga muna dukkan shi na'am saboda ya ce an gugunta ne shi mm. tambaya na kenan very well mun gode Allah ya saka salamu alaikum ban ji abin da ya faɗa sosai ba tambayar ta ka bata fito min fili ba saboda hanyar wayar ba ta da na'am abin da eh abin da yake nufi ne wai tun da ka ce a ah, wannan audio an cire ka danne cikin magaganu mai yawa haka za ka wasar da shi domin a ba ka wani mummunan ma'ana wacce cikakken maganan da ka yi shi audio tana nan inda akwai ta ne a turo makibla fm ya so mu bari mutan duniya su ji maganan cikakke kamar ranar da kai wannan magana ga ainihin maganan cikakke ga ta nan ah, shi yake tambaya ko akwai wannan recording eh babu laifi za a iya bincikawa za a iya bincikawa za a samu amma ai na riga na ba da source na riga na ce magana ba magana ta ba ce mhm. magana ce ta shekul islam ibn taymiya a cikin littafin sa min hajjar sunnatin nabawiyya idan ana so ma na yi sauki a dubi min hajjar sunnatin nabawiyya wanda aka masa tahqiq mhm. a juz'i na biyu a shafi na hamsin da biyar zuwa sama ka ga wannan littafi kuma na ce idan ana bukata ma sai a bude littafin a samu wani shiri wani program na musamman in karanta muku daga farkon maganar ibnu taymiya in har zuwa karshe sai da kowa zai fahimta na'am wannan magana ba maganar eh, Ibrahim Jalo bane Ibrahim Jalo ya karanta wani littafi ne wanda magana kuma inda za ka ba farkon magana daga ƙarshen magana za ka fahimci mai littafi ba yana zagin Ali ibn Abi ba bane a'a yana wajen shi'a wa'azi ne yana jan hankalin su ne duk wani laifin da suke tuhumar Abubakar da Umar hawari da nawafi sun tuhumi Ali da laifi fiye da wannan mm. saboda haka idan tuhumar da hawari da Nawasi suka yi wa Ali bai da shi daga musulunci ba su ma tuhumar da suke Abubakar da Umar bai kamata ya fidda su daga musulunci ba wannan shine abin da ibnu tayyib ke son ya ya koya wa abin nan masu shi'a ba wani abu bane sai wannan saboda haka maganar bai kamata a ce ma ya ta ce ku ce da a kanta ba masu hankali masu karanta wannan littafi suna fahimtar me aka fuskanta Masha Allah, mun gode Dr. Ibrahim Jalo Jalingo. Kuna sauraron mu Lavon Kibla FM suna na Fuad Umar. Gabanin mu doki next calling na gaisuwa musamman Uh, to wani ɗanwa uh, da ake kiransa uh, brother Aliyu. Hey, eh, brother Aliyu Salisu wanda ke Katsina State, Nigeria, uh, kudos da yake cikin wani network issue da muka, uh, muka face yau ya play key role uh, on the ground in Nigeria uh, mu samu wannan quick link with uh, Dr. Uh, Jalingo she sa muna mishi sallama muna ci uh, kudos to wannan dan wannan za mu back to the phone line salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to sunan sunanka kuma daga ina ke kira sunana Nazir wanda aka fi sani da gidan kuri yana kira daga Italy. Uh, brother <laughs> Nazir da aka fi sani da gidan kudi. Eh, an zo da kudin ko an kawo wani kudin ko dai an kira. <laughs> Masha Allah, hey, <laughs> eh, duniya ana jin kawon Kimla FM, bismillah. da farko ina yi wa malam barka da zuwa ina mishi barka da wannan lokaci. Masha ina amsawa. Alhamdulillah. Muna godiya sosai sosai da ilimi da mala yake kara mana sosai ubangiji allah ya saka mishi da alkari allah ubangiji kuma ya kara masa ilimi mu ma kuma allah ubangiji ya bamu ilimi da kuma ikon amfani da shi amin so abin da nake so na eh, da nake so in dan jawo hankalin kibla fm da kuma su tuntubi malam shine akan muna so kullum ana zuwa ana cewa this bangaren suna cewa sabai kaza this bangaren suna cewa sabai kaza why not kibla fm one day si contacting malam akan malam ya zo ya ba da tarihin waɗannan sabon ɗaya bayan ɗaya ya ba da tarihin gwagwarmayan da suka kuma ya ba da tarihin alaƙa da take tsakanin kowanne daga cikinsu wanda wannan ina tunanin kamar zai taimaka mutane su rika zargi saboda yawanci mutane ba su san ma me sabon suka yi ba ba san wace irin gwagwarmaya suka yi ba su kawai da an ce musu sowa ne ba su so shi ba Kasa sowa ne shikenan kawai ka ina fatan ka fahimta hmm. to ina ina ina ina fatan malam wata rana aka je za a rika tuntuɓar shi ya rika kawo in wayannan tarihin bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya saboda kowa ma ya san ma su suwaye sabbin ma a takaice. Masha Allah, mun gode. Wannan shi ne abin da ya sa na kirawo ina fatan Allah ya sa a gama wannan shiri lafiya kuma Allah ubangiji ya ɗaukaka kibla FM da duk masu saurare da kuma duk wani wanda yake da hannu da ruwa da tsaki a ciki. Mun gode, masha Allah. Hey, eh, wa wanda yake ya fito gidan kudi domin sunan ma da kanshi ya kwanta min da hankali na domin gidan kudi ya fito ya kira Kibla FM ya yi manya-manyan addu'a ya ce wai Allah ya taimaka ma Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo wallah kara masa ilimi da sauran manya-manyan addu'o'i masu sada shi kuma Allah saka masa da alhairi insha'Allah kuma requesting shi nan mutane da dama sun rubuto wannan requesting muna karance-karance tekstin mutane duniya da suke wato suna fata Allah ya gwada muna wannan ranar da za a samu wannan bayanat. Insha Allah, Kibla FM, mun take note, uh, za mu zo da Sheikh uh, one of these ah, very days, mun sake muku details, mu zo mu ji uh, so much more. Da yake akwai ababen da Sheikh ke son ya ya, ya fada ina so ya soma from the basics ya hawo da magana Uh, za mu back to the phone line. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Ibrahim Adamu mai lakani da Malam Gayi ina kira daga Najeriya. To, masha Allah, Malam Gayi kana labon on Kibla FM. Dakta kuma na sauraron ka, bismillah. Masha Allah ina muku fatan alkhairi kuma ina maka barka da jiki Allah ya baka lafiya malam. Amin. Na gode, masha Allah. Amin. Ina yi ma shak fatan alkhairi da fatan yana lafiya tare da iyalan shi. Sha Allah ina amsawa. Na'amun wato na fahimci bayanin malam kuma wanda lalle akwai buƙatar duniya ta fahimce shi. Hmm. wato kamar yadda ya faɗa wasu ne sun yi wa abun mummunan fahimta abinda malam yake magana shi ba bayani ba ne wanda shi karan kanshi ya kirkiro shi bayani ne wanda yake a rubuce a littafi so kenan kaga idan misali zargi ne ko wani magana ina ga adalci ne kasance a ce shi malam za a yi mashi wannan mummunan fahimta tunda ba shi ne ya kakaro wannan labarin ba ya gani ne a rubuce to saboda haka kenan idan har ana son adalci to duk wani wanda zai wani inkari ko kuma mayar da raddi to zai yi shi akan ainihin wanda yake da littafin. block FM. Amma ni tambayar da nake son yi wa malam shin shi wannan bayanin shi ibn taimiyya shi ne ya kakaro shi ko ko a'a ya bincika wasu littattafai ne ko hadisai wanda ya samu wannan bayanin kuma ya zo ya wallafa shi a littafi kawai ni tambayar da nake son yi wa malam kenan domin ni na fahimci malam kuma domin Allah ni ba na zargin shi akan wannan bayani domin bayani ne ba karan kanshi ya kirkiro shi ba ya gani a littafi ne a rubuce ya karanta to abin da nake son in sani shin shi ibnu taymiya shi kan shi wannan bayanin ko ko a'a ya bibi tarihi akan wasu da tattafai ko hadisai ne ya zo ya har haɗu su ya tsara littafin abin da kawai nake son in ji daga gurin malam kenan masha Allah mun gode Allah ya saka assalamu alaikum masha Allah to kuna sauraron mu live abin da ya kamata bismillah doctor na'am wata abin da ya kamata fahimta shine shekul islam inda taimiyya a riga san malami ne tsoho da rasuwansa yanzu ya kai shekara ɗari takwas da wani abu sannan kuma wannan littafi na minhajin sunnatun nabawiyya littafi ne da ya yi domin ya yi wa littafin wani ɗan shi'a raddi wannan littafi ne ya wallafa domin ya yi wa littafin da wani ɗan shi'a ya rubuta raddi sannan kuma wannan uslubi ne da maluma suke amfani da da shi wannan uslubi da ya ɗauko tun kafin zuwansa idan da ka kana biye da mutum farkon wato shirin wannan shiri na gidan rediyo an yi bayanin cewa sheku islam ya ba da misali da cewa wannan uslubi ne wanda maluma suke amfani da shi daga ciki ya ba da misalin wato abubakar bakillani a lokacin da kiristoci suka masa tambaya na ƙoƙarin wato yi wa musulmi ba'a suka tambaye shi menene wasu ku suke cewa game da matar annabin nan naku wato suna nufin Aisha suna nufin hadisul iski tuhumarsa da aka yi kan cewa ta yi zina da wani daga cikin sahabbai kafin Allah madaukakin sarki ya wanke ta kamar yadda ya zo cikin suratun nur abubakar al-batilani ya fahimci inda waɗannan kiristoci suka nufa saboda haka da ya tashi ba su amsa sai amfani da wannan usulubi yadda ai mata biyu a duniya wato an zalunce su an yi kirin ƙarya aka ɗora musu aka tuhumce su da zina waɗannan mata kuwa su ne aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma maryam wato jatumar annabi isa alaihi salam amma ita na na aisha an tuhume ta da zina sannan kuma bata zo da ɗa ba kuma kowa ya yarda tana da miji ita kuma na na maryam an tuhume ta da zina sannan kuma ta zo da ɗa ɗan da kuma bayi da uba su kiristoci da suke son su zolaye shi su tuhunci musulunci wata sun yi wa a Aisha sharri ko su ƙari sharri akan sharrin da aka mata. Sun fahimci inda ya dosa daga nan sai suka yi shiru. Abinda Bakillani yake nufi a nan shi ne idan har matar da za a tuhume ta da cewa ta yi zina sannan kuma a ganta da ɗa nan da ba yi da uba idan har za ta iya kukuta daga zina akwai hujjojin da za a kafa a tabbatar da cewa ba zina ta yi ba ita mutumiyar kirki ne min babi aula a samu hujjar da za ta wanke matar da aka tume da zina alhali kuma bata zo da ɗa ba alhali kuma tana da miji wannan shi ne da yake da alus sunna da abin nan shi'a duk sun ittifaƙin cewa ba dukkan musulmi ba ne suka yarda da musuluncin Ali ibn Abi Talib. A'a, akwai musulmin da suke kafirta shi wannan so ne kawari kawari a wannan su ma bai Talib ba musulmi bane kafiri ne mutum ne da ya ridda ya bar musulunci wannan shi ya yasa ma suka kashe shi kuma suna farin ciki sai wace-wace sai rubuce-rubuce akan cewa sun samu lada sun aikin lada sun kashe kafiri Ali Abi daga cikin musulmi akwai wasu waɗanda ko da ba ka kai furta ne a talib amma suna ganin sa fasiki ne suna ganin sa munafiki ne da sauransu shi a sun san wannan ba wani abin musu bane saboda haka in ibn ne yake ga musu cewa yanzu da wasu hujji kuke kafawa har ku kore tuhumar da kawari suke wa Ali abin na cewa kaza sun ce maka kaza sun ce maka kaza wasu hujjoji kuke amfani da su ku koyi tuhumar da nawasik su suke gaya wa Ali ibn Abi Talib sun ce masa kaza sun ce masa kaza ku tuna waɗannan hujjojin ana iya yin amfani da su domin a kore kuma ƙarya da sharri da kuke wa Abubakar na cewa kafiri ne ko na cewa munafuki ne ko na cewa fasiki ne wannan shine abin da Ibn Taymiyyah ya ya bayyana saboda a ce ma ko ya gani a rubuce a wani wuri ko bai gani a wani rubuce a wani wuri ba kada ta so ba kama malami ne shi kuma wannan uslubi hatta cikin alkurani ma ya zo in ka duba cikin suratul baqara inda Allah madaukin sarki yake abin nan yake cewa tsaruna ka an share halalan qitalun qitalun fi wal qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjid al haram wa ikhraju alihi minhu akbar inda Allah wal fitnatu ashaddu min al qatl a lokacin da a wani sahabi suke ganin cewa ya kashe wani wato a cikin watanni da aka hana yaki saboda haka suka tsaya suna wa musulmi gori suna wa annabi gori suna cewa ai gashi na yanzu ya tura wasu mutane sun zo sun kashe wasu a cikin watannin watannin alhurma shi yasa Allah madaukakin sarki yace ka an shahril haram qitalin fi za su tambaye ka game da watanni masu alhurma da musulunci haramta yaki menene hukuncin yakin da aka yi Allah ya ce to ga ya musu kulki talin fihi kabir ga ya musu yaki a cikin waɗannan watanni zunubi ne babba amma kuma ai su zunubin da suke ya zarce wato wanda ya yaki a cikin ran alhurma so ka wa Allah gaba ɗaya suke yi so ka cewa masallacin haram gaba ɗaya suke yi saboda haka zunubansu ya ƙara wannan kada take babban zunubi da ya wannan ka zo kuma da wani yi zunubi ka da zunubi ka ce hana yanzu kana tuhumar ta saba ka'ida kai da ka saba ka'idan ninki da ninki suna kana wasu nubi ne alƙur'ani shi ma zo da shi ma zama ilimin sun san wannan a gaskiyar lamari wannan magana ni a fahimta ta ba na jin masu ilimin shi'a ne suke yaya ta a'a ni a fahimta ta jahilai ne wanda ba ka karatun littafin maluma su suka ɗauki wani abu wani makami da suke ganin za su yi wani sharri wanda masu ilimin wani abu ne da sa iya fahimtar wannan usulubi a cikin ne su iya fahimtar sa a cikin al'amura na yau da gobe babu wani abin keke kuce da ya kamata ya taso kan wannan abin da abin lakcan nan da aka yi a gaskiyar lamari ta iri da ya taso a yanzu na'am Masha Allah, mun gode uh, Sheikh uh, Dr. Ibrahim Jalo Jalingo, kuna sauraron mu live on Kibla FM, suna na Fuad Umar. Um, wonderful. Uh, za mu back to the phone line mu doki uh, another caller. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah Sheikh Faruk Sheikh Umar Hau ya kuke kuna lafiya ku. Alhamdulillah yan kuri ya sunanka kuma daga na kake kira. Suna na Sadat Kasim kuma ina kira daga birnin daga South Africa birnin Johannesburg. Masha Allah. Uh, To bismillah. Muna muna aika muna aika gaisuwa zuwa ga malam wallahi karatu Allah saka da alheri malam Allah rufa maka asiri amin a ina ji ranar na ji da karatun ni karan kana na fahimci kaman karatun wani karatu ne da yake wayanda ba su da karatu irin wannan karatun da malam yayin ga hmm. shi ne su maganan kaman babban magana amma tun ranar na ji ojo a kibla fim sun ga ojo ni na fahimci maganan maganan ba maganan malam bane magana ne da yake ya doko cikin littafi wanda yake kaman da malam yayi bayani hmm. saboda shi bana ganin a kashin gaskiya ina ganin Allah saka malam da alheri kuma wannan karatun da yayin ga wani karatu ne wurin da yake ya muna karatu wanda ke cikin wannan karnin yana da wuya a samu bangaren yan shiya da bangaren almajiran sunna suna da wanga fahimta ma musamman ajiye wanda yake yana cikin littafi ajiye da haka ba zai ta zance ba kamar na fari magana ne da yake wallahi ni da na ji karatun na fahimci maganar da malam yayi kuma na fahimci maganar malam kuma haka ne tabbas kuma magana ibn taymiya wanda yake ya yi raddi kan game da yan shiya in ana in kuna zagin in kuna zagin to me za ku ce da warin tuguma warin bayani za ku yi in ana zagin sayyidina ali wani abu ne da yake ana ajiye maka magana cikin hikim ya doki magana ya auna ya ga kamar maganan ga lalle haka ne ko ba haka bane dan shi ina ganin malam wallahi Allah saka maka dalili kuma Allah kara maka ilmi mai albarka na Allah ni ma nawa kenan insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh mun gode uh, dan uwa da kira from South Africa zamu doki uh, <clears throat> next caller uh, wato maganan muna ba Sheikh Kudus muna mishi godiya kwarai domin a in magana ta taso haka aka samu mai shi yana clarify yana wato walware maganan yana adalci ganan ya saura yana ta yawo a rasa gane gasken magana Sai sa muna jin daɗi Allah ya kara muna irin wayanga scholars malluman da yake ba su fada abu su boyi daki ba ne. A'a, sun fada in an zo a ne su zo su faffasa maganan za su fito kuma su yi magana. Sai sa muna, muna appreciate wannan wato irin wanga effort from uh, Scarletin nan. Allah ya saka za mu doki the next caller uh, on the line. Uh, salamu alaikum. Uh, caller lower volume bayan ka da na samu uh, uh, na ga alama ka ka kunna radio bayan ka don Allah ka lowan shi down ya so mu yi magana. Salamu alaikum. To sunan ka kuma kira daga ina? Sunana Muhammad Sa'id ina kira daga Kano, Najeriya, Sheikh Fuad. To, masha Allah, kana labin Kibla FM, bismillah. To, ina yi wa Kibla ɗaɗɗen fatan alkhairi kuma ina yi wa malam barka da zuwa ina masa fatan alkhairi. A abin da nake so in faɗa a takaitaccen wannan lokaci. A lokacin da aka yi program mun yi ƙoƙarin mu tabbatar wa da al'umma cewa wannan odiyan da ake sawa yanke shi aka yi aka har haɗa mu muna da complete lakcar da malam ya gabatar a lokacin kuma muna daga cikin masu saurare. Hmm. Mun ji mun tabbatar cewa wannan abun sharri ne daga baya aka cicira aka harhaɗa don a yi wa malam sharri da ƙazabi saboda daman malam shi an san shi da gwagwarmaya akan tabbatar da suna da yaƙar duk abin da yake bid'a da wani abu wanda yake shirka. Hmm. To yanzu malam da kuka kawo malam Kibla FM duniya ta ji malam ya bayyana abin da yake shine haƙiƙa. sannan kuma waɗanda suka ɗauki shubuha suka rungume suka ɗauki wata ƙarya suka ƙanƙame wannan ya bayyana a gare su cewa idan akwai alamar shirya a gare su Allah ya shiryar da su sannan gaba ta ƙarshe abin da nake so in ce akwai kalmomi waɗanda suka fito a cikin odiyo ɗin kalmomin nan da suka fito a cikin odiyo ɗin su ne waɗanda suka ruɗi masu saurare wasu daga ciki duk da malam ya yi bayanin maganar a cikin littafi take To amma hakikanin abin da odiyan ya fitar ba shi malam ya karanto a yanzu a wannan program wanda ya haikaito magana a cikin littafin Ibn Taymiyyah kamar yadda ya faɗa cikin Minhaji Sunna. To amma ina so malam a takaitaccen lokaci ka yi bayani cikin maganar da suka faɗa akwai cewa wai ka ari harshen nawasi ka yi amfani da shi ka ce imamu ali kaza imamu ali kaza imamu ali kaza kalmomi haka na aibatawa idan suka zagi sahabi suka zagi abubakar suka ce kaza suka zagi waye to a harshen nawasi kai ma ka ce musu kaza ka ce musu kaza ka ce musu kaza to irin wannan kalmomin da ya fita a cikin odiyan shine masu saurare suke runguma kuma a lokacin shi odiyan ba ba a kawo inda malam ya bayyana cewa cikin littafi ko wani waje ba an yayyanke. To ina so malam ya ƙara jaddada da bayani a nan gurin don masu shubuha su hankalta su faɗaka da abin da saƙon da malam yake so ya isar ina fata Allah ya riko da bakin malam kuma Allah ya taimake shi. Allah ya ƙara tabbatar da mu akan addini da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikissalam wa rahmatullah barakatu a bismillah dakta danwa ya yi maka wani tambayoyi bismillah mishi bayani eh, <laughs> eh na fahimta wato ai da ga da shi wannan danwa la saka masa da alheri da bibi maganar mutum a farkon shirin na wadila da ma bai yi wannan bayani ba ai na ce su abokan husuma ba su yi wa abokin abin nan wanda suke husuma da shi adalci ba da sun yi adalci ne da sun kawo maganar daga farkonta har ƙarshenta. Ki FM. Eh, Ta za a yi a ce ni yanzu za rika cewa abin nan eh, a rika cewa Ali munafuki a rika cewa Aliyu kaza kaza saboda nawafi suna gaya masa wannan. Ta ni a wuri na Aliyu mutumin kirki ne. A wuri na Aliyu sahabi ne babba wanda in na ambace shi nakan masa addu'a Allah ya kara yarda da shi. amma duka yawan harin abin ana ana kara tunatar da shi'a ne cewa ku sani fa wasu ga irin abin da suke gaya wa Ali ga irin abin da suke gaya wa Ali ga irin abin da suke gaya wa Ali na nan maganganu Hawari ga irin abin da suke gaya wa Ali ga abin da suke gaya wa Ali mu ba mu yadda a matsayin mu na Ali suna ba mu yadda da wannan ba mun san cewa kure su suke yi suna daga cikin kungiyoyin abin nan musulunci wanda suke masu kure tun da sun fasikantar da wani sahabi musamman ban sahabi kamar Ali ibn Abi Talib ko sun sun kafirtar da shi suna faɗin maganganun da suke munana amma ku da mu gaba ɗaya ba yadda ba mu yadda ba idan ku kuna da hujjar da za ku kare kan Ali ibn Abi Talib cewa shi ba ba bane cewa shi ba munafiki bane cewa shi ba kafiri bane ai wa'annan hujjojin da za ku kafa wa nawasib da khawarij domin ku wanke Ali ibn Abi Talib waɗannan hujjojin ai su za a kafa muku ko kanku domin a wanke abubakar da umar cikin sauki wannan shine jawarin maganar amma muskilar kamar yadda na ce shine wato sun yi amfani da usulubin mutumin da zai kafurta masu sallah ce Allah ne ya ce fa wani lil musalli ba tare da ya karanta ayoyin da suka gabata ba ko kuma ayoyin da suka zo bayan wannan aya wannan ko ba daidai ne, masu ilimi ba sa wannan shi yasa ce ni ina tuhumar wanda suke husuma da ni da suka yaɗa wannan abin ko da shi'a ne su ko ma wani irin abin na aƙida ne suke da shi ni ina fahimtar ba mutane ba ne masu ilimi sosai amma masu ilimi sun san wannan al'amari a cikin liyaki. kuma haka kamata su fahimci cewa wannan magana ce ga inda aka ɗauko ta maganar nan tana nan a cikin littattafai ana ganin ta ko ta ina ya zama to wannan shine hujjar da zai sa ko a zagiwa ne ko a kushewa Ibrahim Jalo Jalingo akan wannan ina ga inda suna da ilimi da kamata duk su yi wannan ba. Ta kaka ni zan ci aiki gawa Aliyu na Abi Talib na na faɗi haka ni ma na shiga cikin masu zagin sa makiyansa wanda kuma hasha wa kalla ni ahlus sunna ne ina faɗi na Abi Talib ina girmama shi kamar da nake girmama Abubakar kamar da nake girmama eh, abin nan Umar kamar da nake girmama Usman ina yin tir da masu zagin alimin abu talib masu kafurtar da shi ko masu fasikantar da shi kamar da nake yin tir nake yin mushi nake nuna damuwa wanda suke kafurta abubakar da wanda suke kafurta umar da usman da sauran sahabbai wannan shine matsayina shine matsayin kokon ahlus sunna kuma shine za a fahimta a wannan karatu da an ɗauko shi cikin adalci daga farkonsa har ƙarshensa ba tare da an jijjiya shi ba wannan kuma shi yasa ce muku a shirye nake in kuna bukata a wannan rediyo a karanta muku wannan magana da muryata in kuna bukata ko a karanta larabci ko kuma ana karanta larabci ana fassara ko kuma a karanta ta da hausa wanda duk yake bukata ba haushin da yake duk larabci ne je zai ga abin da ke rubuce a da mm. a asalin littafi. Masha Allah. Mun gode, Dokta. Allah saka da alkhairi. Za mu back to the phone line. kuna sauraron mu on Kibla FM, website mu www.kiblafm.com. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Masha Allah. Safwad, san da ni. Sannu dai. da aiki. dai. To Allah ya Allah ya kiyaye ku. Amin, amin. Eh, suna sunana na Sala na kira daga Saudi Arabia a Madina. Masha Allah, masha Allah. So, Malam Suala, kana live on Kibla FM. Sheikh Dr. wato Ibrahim Jalu Jalingo shi kuma yana tare da mu ana jin ka mutan duniya bismillah. Da farko sai in ina roƙon Allah Allah ya kara ma malam lafiya kuma Allah ya ja kwanukan malam Allah ya sa ma malam albarka cikin abin da yake amfanar da mu. Amin. Ku kuma kibla FM Allah ya kare ku. Amin. Eh, babu shakka muna fara sosai da ka ba malam dama da ya zo ya ya kwance wannan shubhan da ke tare da al'umma baki daya sawa'un yan shi'a da yan sunna baki daya wayanda ke suke tare da wanga shuba mala ya zo walwali to abinda ni nake so yi magana a kai eh, bisa ga abinda malam ya ce hmm. babu shakka malam ya ce wannan zattutuka yana cikin littafi ni na minhaji sunna na sheikh islam bin taimiya wanda yake sheikh yana dauko maganan wasu jama'a ne wayanda yake suna zagin sahabbai kamar Bawa da khawarij ce musu raddi to babu shakka Sheikh Islam kamar yadda an ka sani irin hidiman da ya ba eh, ya kare sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan a ce Sheikh Islam yana da littafai da ya buga don kare gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam eh, su Sayyidina Ali da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da matan Sayyidina Ali na na Fatima da sauran ƴaƴan Sayyidina Ali Hassan da Hussein shi Sheikh Islam bin Taimiyya yana da littafi musamman da ya buga yana kare wayannan yan gida. Kibla FM. Sai sa zai yi wahala a ce Sheikh Islam bin Taimiyya yana tuhuman yan gidan Ahlul Bait. Inna ma abin da Sheikh Islam yake nufi kamar da malaye nana ta yake gane ya nakalto magana mutane ne yana musu raddi. Kuma ikon Allah da muna so safuwa da ai kokari a samu wannan kasetin a buga kowa ya fahimci tun farko al karshe. Saboda haka malamin mu Jafar Allah ji kanshi da rahma an samu irin zattutukan shi haka nam ina kan lai ana jin ka bismillah malamin Jafar Allah ji kanshi da rahma yana da wasu zattutukan da yi yana ba ma yan a raddi game da batun temporal marriage yana ba su raddi shi yana nakalto dalilan su yana bayan raddi sai an kan yanke wannan gaba inda yake ja an ka ana yadar da shi duniya ga shi malam Jafar ma kami ya mutu ya yadda kamar temporal marriage yana nan cikin addini 'yan su To sai yasa ire-iren irin wannan zattutuka yana gudana kan malumman sunna kwarai da dama. Sai sa yana roka Mr. Fuad a kokarta shi dan wanda ya kira daga can Najeriya a kokarta a samu a ba da wannan fifin nan ya so a dora shi kan Kibla FM kuma mutane su amfana ku kuma Kibla FM Allah ya kare ku da mu da su duka Allah ya nuna muna gaskiya gaskiya ce mu bita kuma ya nuna muna karya karya ce mu guje ta. saboda wallahi babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar muna yake wa'annan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn mas'ud ke cewa Allah ya dubi cikin zukatan bayi doron kasa baki da ya gan kaman babu zuciyan da yake ya salkaka yawan ku yake zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabe shi da addinin musulunci da manzanci ya zo ya isar Allah ke neman mataimaka ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dubi zukatan duniya baki da ya gan ba wa'in zukatan da yake ya salkaku ya kai zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su sayyidina bakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali radiyallahu anhu ajma'in da sauran sahabbai baki daya musamman da malai ya ambata shi yasa mu akidan itikadi ahli sunna wal jama'a sahabbai duka udul su dukansu mun yarda da su domin Allah ya yarda da su kuma Allah ya ce muna cikin alkurani wa kullan wa'adallahu al-husna duk sahabban baki da Allah ya musu tattalin aljanna to ni da kai muna da wani abin da za mu ce da wayan da Allah ya ba su aljanna ba mu da abin da za mu ce sai dai mu kame bakinmu. to amma abin da ni na fahimci ni idan mutum ya gano kaman eh, ya yi sata sai yana neman hujja kanka to she shi ma ya ari wani abun da yake zai dora idan an zo a ke ma kayi ni ma na yi to ba masala to irin shi kenan to sai Allah ya dora mu kan gaskiya mun gode kwarai Mr. Fuad Allah ya kiyaye mu amin mun gode dan wa da ya kira from Saudi yayi magaganu da dama da kuma da to um, uh, brilliant muna so muna jin views hakan ka ko wana kawo naci cikin topics za mu back to the phone line uh, ko another call assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hassan ke magana bigrin fari zuwa ga kai shekh fad barka da yau Masha Allah Sheikh Hassan kana labin Kibla FM barka uh, Sheikh Dr. wato Jalo Chalingo yana sauraron ka da mutan duniya. Bismillah. Masha Allah. Kala lafiya ya jikinka na ga mura ya, ya kiya maka wani Alhamdulillah. Allah ya bar mana kai. Amin. Allah ga sa ka jima. Amin. Saka na san kuma shi zai maka addu'a za ka jima. Insha Allah. Za ka samu wani hamsin haka ko wani hamsin da biyar ka kara kan wani ayyayi ko? Insha Allah. Insha Allah Allah ya kara mini fi haka nan. Insha Allah. hamsin kuma a kuma eh, kara ya fi hamsin. Ya fi haka na domin ya alhairi, insha Allah. Wa fil akhiratu khairul laka min al-ula fa can ya fi nan fa. Eh. Ka addu'a insha <laughs> Allah. Masha Allah. Eh. <clears throat> Masha Allah. To Allah ya saka mai da alheri. Amin. Allah ya biya shi. Amin. Wallahi mun ji murya wanda yake murya mai albarka. Masha Allah. Dukkan wani bawan Allah da ka ji muryarsa ka san wanda na Allah ne. Mm. to Allah ya bar mu na shi Allah ya mm. bar mu na shi albarka annabi albarkan Qur'ani Allah ya bar mu na shi amin tambaya na zuwa ga wurin shehu shine eh, wasu tambaya zan yi guda biyu mm-hmm. to wannan tambaya ina son shehu ya yi muna bayani tunda abin ya zo ya zama kamar batu ne na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ya kawo cewa wasu su ce kaza wasu su ce kaza mm. to tambaya na zuwa ga shehu ne mutum ne musulmi ne amma ya yadda da Kur'ani kadai bai shakkan Kur'ani ba, amma a cikin hadisai yana shakkan wasu hadisai, ya masai shi a musulunci. Hmm. Tambaya irin shi kuma na biyu zuwa ga shehu. Mutum ne ya yarda da hadisi duka, amma cikin ayoyin Kur'ani yana dan wani shakkan da ya biyu, ya kuma masayin wani musulunci. Hmm. Tambaya biyu iri guda nake son shek ya muna bayani duniya na sauraron shek. albarkacin wannan murya mai albarka kuma mun san shehu zai muna adalci ya muna bayani wanda yake duk duniya za mu gamsu da shi Allah ya saka mai da alheri Allah ya biya shi amin ni ma na gode kai kuma Allah ya baka lafiya wannan muranga Allah mun la ruwan ka albarkan Qur'ani albarka annabi Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya sanan zan siya saboda jama'a na Allah ya gode shi mun gode dan wa Sheikh Hassan ya kira from uh, France uh, ya yi tambayi guda biyu za mu bari Sheikh Dr. Jalo Jalingo a yi masa bayani. Bismillah Dr. To, alhamdulillah, a farko dai musulmin kwarai zai yi imani da cewa alƙur'ani wahayi ne daga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa Wahayi ne ma'anarsa, wahayi ne lafazansa. sannan kuma zai yi imani da cewa maganganun annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wato sunnar ta ita ma wahayi ce daga Allah madaukin sarki zuwa ga annabinsa na ma'ana amma lafizan abinda maluma suka ce ba dole bane ya zamanto wahayi ne amma ma'anar wahayi ne saboda haka musulmin kirki zai yi imani da alkur'ani mai girma cewa gaskiya ne zai yi imani da ingantattun hadisin manzon Allah. Kuma maganar da za a san hadisi ingantacce ne wani abu ne sananne akwai ilmi na musamman da yake tantance wato hadisi har a kai ga cewa wannan hadisi ga irin darajarsa ana kiransa ingantacce ko ana kiransa mai kyau ko ana kiransa duk dai da sunaye kamar da aka sani cikin ilmin mustalahul hadis da kuma ilmin rijal. To saboda haka kure ne babba wani ya ce ya yi imani da alkur'ani amma kuma akwai hadisai da bai da su ba. ne hujjarsa na cewa bai da waɗannan hadisai ba? Bayan Allah madaukakin sarki yana gaya wa matan Albi sallallahu alaihi wa sallam ma yutla fi في min ayati llahi wal hikma. Ya ku matan annabi ku tuna ma yutla fi kunna, abinda ake karantawa cikin gidajenku cikin ɗakunanku ma'ana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta muku min ayati llahi na ayoyin Allah alqur'ani kenan wal hikma da kuma hikima kyakkyawar magana kyakkyawan zance wato shine bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi domin dukkan maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi maganganun da suke cike da hikima suke kuma ɗauki da gaskiya waɗannan su ne hadisai ko da ya ƙarin bayani kan wata aya ko ya ba da labarin wata kissa da ba cikin Alƙur'ani ta zo ba waɗannan su ne ake kira hadisai Allah ce abin da ake karanta ma nan, maganganun da ake maimaitawa yadda annabi yake wa matansa wato yake ambata musu yake hurta musu ayoyin alkur'ani yake hurta musu sunnoninsa wannan nufin alkur'ani wani zai ce ah, to ai hikima aka ce ba a kai hadisi ba na'am hikima da ake karantawa shine hurucin annabi domin duk maganar annabi gaskiya ce duk maganar annabi hikima ce babu wata a cikin abin da annabi ke cewa kenan da alƙur'ani da hadisai masu Allah sallallahu alaihi wasallam duka wahayi ne da musulmin kirki zai yi imani da su ya amince da su babu hujjar ya ce zai yarda da alkur'ani ko da wasu sashin hadisi amma ban da wasu alhali kuma ingantattu ne a bisa ka'idar da maluma suka kafa na tace wato hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam haka laifi ne babba a ce wani ya ce ya yi da hadisin masu Allah sallallahu alaihi wasallam amma cikin ayoyin alqur'ani akwai ayan da bai bi da ita ba iya billah wannan laifi ne babba ai yahudawa ma sun yi laifi wurin Allah kuma an kira wannan laifi nasu an ambata shi a gaban musulmi domin musulmi su guje wannan laifi Allah ya ce a fatu minuna zabin kitabi wata takfuruna na ba'dhin amma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid duniya. yanzu za ku yadda da sashin littafi sannan kuma ku cewa sashi ai babu sakayya ga wanda ke wannan face sai kaskanci daga nan gidan duniya sannan kuma gobe kiyama za a komar da su zuwa da azaba wacce take mafi ko mai tsananin raɗaɗi saboda haka ba daidai bane dan uwa musulmi ya wannan musulmin kirki ya wannan musulmin kirki zai yi imani da alkur'ani daga wurin Allah idan akwai wani abin da bai fahimta ba kwakwalwarsa baka sai da ganewa ba Allah ke fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi maluma idan ba ku sani ba sai kuma ku bayani wannan shine gaskiyan al'amari muna fata Allah ya taimake mu masha Allah mun gode Allah ya saka maka da alhairi Dr. Jalo Jalingo. Za mu back to the phone lines. Kuna sauraron mu Lavon Kibla FM sunana Fuad Omar. Salamu alaikum Kola. Alaikum salam wa rahmatullah. To, kuri sunanka kuma daga ina kake kira? Na'am, sunana Faruk na kira daga Bronx, New York. To, masha Allah, Sheikh Faruk daga Bronx, New York, shi ke kira uh, Lavin Kibla FM. Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo yana tare da mu on Kibla FM. Ha bismillah Sheikh Faruk. Masha Allah, to muna, eh, muna gode ma Kibla FM da suka kawo wannan shiri kuma muna gode ma malam kuma da ya amsa kira na Kibla FM. Na'am, saboda ya zo wato ya warware zattutukan da ya yi To, kuma wannan zatutuka da Malam ya kan Imamu Ali alayhi afdalus salatu wassalam abu ne mai wuya sosai kwaran gaske. Malam ya yi ya barranta kanshi da wannan maganar da ya yi kan cewa ba yana nufi da eh, bakar magana ne kan Imamu Ali ba, ya kalo magana Ibn Taymiyyah ne. Kuma gaskiya da mun zata Malam zai kawo ainihin yadda ya soma maganan har ya zo ya kai inda gaban da aka yanka wannan makta'an nan aka yi magana sai ya warware ma mutane saboda ya yi ma mutane clear abin da ke cikin wannan audio da muka buga last week ni na ba da wannan audio aka buga kan program da muke yi malam ya faɗa cikin wannan audio nan sarakatan kowa ya ji kan cewa izan wato yan shi'a suka zo suna zagin imamu eh, eh, Abubakar da sauransu, kai ma sai ka eh, yi harun na wasif ka nuna musu ankali, ka gaya ka nuna musu cewa imamu ali shi dama munafuki ne kaza ne ya dinga faffadin zatutuka to wanga maganan da malam yayi ya barranta kanshi ko ya ja jikin shi da wanga magana abu ne mai wuyan gaske in ma ya janye wannan magana ko kuwa a ya yi ma mutane bayanin da wato an kulla su za su dauki wannan maganan nan sosai saboda magana ne mai nauyi kwaran gaske maganan da ya yi yana cewa wai yana cikin maganan ibnu taimiyya ne to maganan ibnu taimiyya kuma ba hujja ne akan musulmai ba wannan maganan sa ne ba hujja ne akan duk musulmai ba saboda malumma da dama sun masa rudud sun masa raddi kan littattafansa da dama da ya buga Kibla FM Shesa idan Ibn taimiyya ya irin wannan magana kuma Ibn taimiyya ka'ida na ilimi ya kamata da Ibn taimiyya ya nuna inda Khawarij suka ce Imamu Ali kafuri ne, ya nuna cikin minhajus sunansa guda guda saboda mun karanta, ya nuna inda eh, watun Khawarij suka ce Imamu kafuri ne, munafuki ne, kaza kaza ne, ar amma Ibn Taymiyyah bai nuna ba, kuma wanda ya yi takikin littafin Dr. Eh, eh, Rashad Salim shi ma bai faɗi wannan ba, bai nuna inda Khawarij suka yi wannan magana ba. Shi da malam zai yi magana ya kamata ya nuna muna ga yanda ibara ibnu taymiya an nan kibla fm an kawo malam ya zo ya warware ma mutane magana a duniya ya kamata malam da ya zo ya tabbatar da abin da yake fari ba zai ce mutane su raja a littafin minhaju sunna annabawiyya ba fi nakdi kalami shi'a alkadariya na'am wannan littafi minhaju sunna yayi ma malamin muhallama hilli raddi ne kuma zaka ga allama hilli na magana annun dama ibnu taymiya bi annuwagu daban saboda ya tozartar da yan gidan manzon Allah Izan da akwai lokaci da mun tabbatar zattuttukan da Ibn yi yayi mayan gidan manzon Allah kuma da mun so da mala ya bamu jawabi akan wayannan zattuttuka in yabo ne ko ba yabo bane kan rududun da ce wai yana yi ma Allama Hilli al'ali Allama Hilli bai wannan magana ba ma aslan shi yasa malam ya kubutar da kanshi kan wannan magana kawai nashi ne kawai ya janye maganan nan ba kurun ya zo ya ce muna yana cikin littafin Ibn Taymiyyah ba yana cikin littafin Ibn Taymiyyah wannan hujja ne akan ku ba hujja ne akan sauran musulman duniya duk gaba daya ba. Na'am, shi yasa ina jin guntun maganar da Na'am, Sheikh Faruk insha Allah zan zan baka wani follow up. Ina son baka follow up tuna mu bari doctor yayi magana. Eh, kace wai kace wai ah yana ko yana cikin littafin nan ne shi da ya janye. Ah could it be understood kaman kari ya repeat abin da ke cikin littafi ne ko me kake nufi? Ina so ka clarify. Eh, fadi ne in yana cikin littafin eh, ibnu taimiyya ibnu taimiyya ya fada wannan saboda ibnu taimiyya ya yi zatutukan ma da suka fi wayannan ibnu taimiyya ya yi irin wannan hujja ne bisa a kansu wannan ba hujja ne bisa akan musulman duniya ba da ke nuna cewa mutu kai ma za ka iya ka hare alisin nawasib ka zo ka nuna ma shiyawa ankali sai kai ma ka zage imamu ali saboda ka nuna musu a ankali wannan hujja ne a bisa kansu ba hujja ne a bisa kan sauran musulman duniya duk gaba daya ba maganar da muke fadi kenan hmm. Na'am. Masha Allah, Sheikh Faruk, insha Allah, shi dakta ya yi bayani, in ya yi bayani, maganan bai kai da kake so kai ba, ka kira back, insha eh, Allah. Na'am. Karshen maganan da dai, Malam ya ce wayanda suke yada wannan zatutuka, wato wayanda yake rashin ilimi ne, wayanda ba su da ilimi suke yada wayannan zatutuka. radiyon malam da ya kai a gunmu magana ne da dukkan musulmin kwarai iya ji wannan magana zuciyarsa zai tashi sai sa mun zata malam zai zo ya janye wannan magana ko kuwa ya kawo ainihin magana yanda ya fara ai ya zo ya kai a wannan gaban nan da shi yake nuna cewa an yanki hmm. to lokaci sai ma mutane wada Amma magana ne shi nan an yanke magana, ka ce an yanke magana ne. Amma al'ali baka kawo mana ainihin magana yadda ka fara har ya zo kai wurin ba, balle mutane su gano cewa a ba kana nufi mutane su je su yi aka nan ba ne. Al'ali cikin audio na mun ji shi clear sarakatan kan cewa ka ce ma mutane su hare alshin yanna wasib su nuna ma yan shiya hankali. Ka jero wayannan zage-zage. Hmm. Shi maganar da ke ciki kenan. Masha kuma wallahi mu ba jahilai bane mun karanta mun kuma dukkan abin da muke fari mun sani in ka ce ku suwa kake nufi ka ce mu suwa ne ne mun nan mu da muke yada wayannan audio sun nan okay wayannan ba, ma wai jahilai ne da sauransu kuma alhamdulillah mu ba jahilai bane mun hmm. karanta kuma mun fahimci dukkan wani abin da muka karanta insha Allah Na'am. Mun gode. Yasa zai ba da jawabi ba mu ji dadi ba. Jawabin bai shiga ba mun komo kuma insha Allah. no problem. Mun gode Sheikh Faruk. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow. Kuna sauraron mun Kibla FM suna na Fuad Umar. Sheikh ha bismillah duki abin magana a yi bayani. Bismillah. <laughs> Ya kyau. Wato ina ga eh, abin nan ɗaliban ilimi ba ta zuwa su ta zazzagayawa abu guda wanda ya gabata ce masu hankali sun riga sun fahimta. Hmm. Su ɗan shi'a suna sane da cewa kawari suna kafirta Ali ibn Abi Talib. Ba sa ɗaukan sa musulmi, suna ɗaukan sa rintattu. Ina ga wannan babu wani mai musu wannan sai jahilin ɗan shi'a wanda bai san tarihi ba. Saboda haka ba dukkan musulmin duniya ba ne suka yi da musuluncin Ali ibn Abi Talib. iyazan billah akwai daga cikin musulmi wasu ƙungiyoyin musulmi da suke ka Ali ibn Abi tsale, daga cikin su akwai kawari. akwai ƙungiyoyin musulmi da suke fasikantar da Ali ibn tsale, Wani na su ne wasi. saboda haka ba dukkan musulmi suka yadda da musuluncin sa ba kamar yadda ba dukkan musulmi ne suka yadda da musuluncin Abubakar da Umar ba waɗannan kuwa su ne Shi'a su a wurin su Abubakar da Umar kafirai ne munafukai ne mu ko ahlus suna mun yadda da dukkan sahabbai mun yadda da alim na bai tsali. haka da wani zai dage ce dole sai na ce ni bai yadda da alim na bai tsali ba bai yadda da musuluncin sa ba amma ina ga ai mai hankali ba zai yi wannan ba su dan shi'a yanzu idan ka zo ka ce dan shi'a misali eh misali manya-manyan littafan shi'a shi ne littafin alkafi ya yi cikin manyan littafin shi'a babban malamin su mai suna muhammad alkulaini ya rawaito cikin littafinsa mai suna alkafi domin mutane su samu sauƙin karantawa su dubi volum na takwas shafin ɗari da ishirin da biyar ya ruwaito daga Musal Kazin cewa an tambayi shi Musal Kazin game da abubakar Umar sai ya ce, su kafurai ne la'anar Allah da mala'iku da mutane gaba ɗaya su tabbata a kansu wallahi babu wani abu na imani da ya shiga cikin zuciyarsu sun kasance wasu mayaudara ne masu kokonto munafukai har dai mala'ikun azaba suka ɗauki rayukansu zuwa bigiren ƙasƙanci cikin gidan zama. Wannan magana ce da take cikin littafin alkafi, littafin alkafi littafi sananne wurin alunan mutanen shi'a. Saboda haka babu shi'an da zai mutum cewa ba ta kafurta, abubakar ba ta kafurta Umar. Wannan shi ne aƙidarsu, shi ne ginshiƙin aƙidarsu. Babu wani kawarit da zai mutum cewa Aliyu na Abi Talib ba kafuri ba ne, ba rididdi ba ne. Babu wani kawarit da zai mutum wannan. saboda haka ni inda aqida ta ne kuma na kafir ibn abi talib ne ni ma kai na ikirari ko ba wani abu ba Allah yake bauta ba Allah bauta wani ne saboda haka ina ga bayanin da na yi nan bai kamata wato ne ce ya samu duhu ba kuma ya ce muku wannan magana ba magana ta ba ce, magana ce da ɗauko cikin manhajis sunna kan abin da ibnu taymiya ya faɗa na aqidar kawari daidai ne ko ba daidai ba wannan shine aqidar su da suna wasu daidai ne kiran su ko ba kiran su ba wannan ana iya sanya masa wani lokaci shi kuma a tattauna a ga ibn ya karya yawa kawari ba ta ta aliyu na abi karya ƙarya na wasu ba ta kantar da aliyu na abi wannan kuma sai zama wani topic ne daban mai zaman kansa insha Allah na'am masha Allah mun gode Dr. Jalo Jalingo kuna sauraron mu on Kebla FM suna na Fuad Omar za mu je kan phone line mu doki another caller inshallah uh, mu ji me shi zai kamuna salamu alaikum caller yawa wa alaikum salam yankuri sunanka kuma daga ke kira rana kabiru abdulkarim daga kano najeriya sharaɗa kwanar ganduje to kana nan tare da mu live kan kibla fm bismillah Dr. Najinka. jinka Allah ya taimaki wannan gidan rediyo kuma Allah ya ƙara basira. Amin. A dakta kuma Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi irin abubuwan da ya kawo a yanzu mun sare shi mun ji amma abin da ni nake so na ce a gurguje wato abin da dakta kunne wanda duniya ta ji din nan wanda aka yi masa aka yayyanke aka jajjona din nan. malam ya kawo complete ɗin karatun ko kuma waɗanda suka yayyanke ɗin nan su dawo da complete ɗin karatun a ji abin da ya faɗa. sannan idan harshen malam ya tabbatar da cewa ya faɗi wannan ya nemi afuwar Allah da ta mutanen da suka ji wannan al'amari sannan kuma a koma baya mu musulmai ne dukkanmu muna so ne mu koma ga Allah mu samu rahamar Allah mu shiga aljanna ga baki mu. sabida haka wannan rubuce-rubucen littattafai da suka rubuta wannan abubuwa da aka ce sahabban manzon Allah sun yi an samu saɓani kaza an samu saɓani kaza ya kamata mu duba mu masu karatu mu tsaya mu gani me wannan karance-karance yake koyar da mu sallah yake koya mana ko kuma yake koya mana an ce ana zargin mutanen Sayyidina ali sun kashe Sayyidina usman an ce ana zargin wayanda suka kashe sayyidina abubakar a sayyidina umar mutane wasu daga cikin musulmai ne to wayanda suka rubuta wayannan abubuwa da aka zo ake ta faɗi nan akan sahabbai har wasu suka ga cewa bari su zagi wasu me amfanin wannan masu rubuce-rubucen me hikimar su me suke so su koya wa mutanen da ba su zamani da su ba na, na abubuwan da za a zo a koya a wannan shine ni abin da nake so malam ya daɗa jan hankalin mutane akan abubuwan da mutane suke ta karantawa dinnan ake ta faɗi a kan sahabbai sun yi kaza wanda ni ne magana kwanakin baya akan makaranta irin ta manzon Allah a ce an wayi gari daga barinsa duniya sun zo suna faɗa har an zara takobi za a fille kan matar manzon Allah wa'annan mutanen ni a wajena ba ba sahabban manzon Allah ne suka yi wannan aikin ba saboda haka an yi rubuce-rubuce ne kawai dan a raba kanin musulmai saboda haka musulmai ko a ina kake kawai ka koma ga Allah ka watsar da wa'annan maganganu ka rungumi dukkan wanda yake cikin da'irar musuluncin nan kai masa fatan ya koma ga Allah lafiya kai ma kamar yadda kake fatan ka koma lafiya assalamu alaikum hmm. Masha Allah, ah, wa salam wa rahmatullah. Hmm, hmm. Ah, kuna salarin Makan Kibla FM suna na Fuad Umar, dakta ina da kira daga Kano a nigeria Najeriya. An mishi bayani mutan duniya mu ci amfani bismillah. Na ji abin da ya faɗa duk da ina ga ya faɗi ki ne da kyakkyawar manufa, amma ai ɗaliban ilimi ba sa irin ba sa irin wannan magana. Eh, ba ka cewa eh, duk abin da aka rubuta a cikin littattafan tarihi ƙarya ne. ba ka faɗin haka don dai kawai eh, watakila abun bai maka daidai ba ba a yin wannan shi kansa alkurani nan an samo shi ne daga wurin sahabban haka hadisan nan da suke tabbatar da musuluncin jama'a da sauran duka daga wurin waɗannan sahabbai suka suka abin nan amma dai maluma sun sanya ka'idoji ka'idoji na ilimi ba na son zuciya ba kai da za a iya fahimtar wannan labari daidai yake ko wannan labari ba daidai yake ba saboda haka haka ake yi a ilmance na'am Masha Allah mun gode Allah ya saka maka da alhairi. Saura muna kaman wuraren 15 minutes mu wrap up. Wa'anda ba mu samu mun doki ku ba insha Allah. Tibla FM mun sake dawowa mu kawo Sheikh Dr. Jalo Jalingo. Mun dawo da shi ku samu chance ku kuma ku zo ku engaging shi. Za mu back to the phone line. Salamu alaikum. Salamu alaikum caller. Salamu alaikum, kolon da ke kan line, nan ban na ce kamar na gana ne. Salamu alaikum. To, uh, wannan kolon na ce hankalin mai shi tana wani wuri daban. mun doki, eh, za mu kokari mu doki a couple of more callers, she mu mu post wannan course na mu bari sheki ya summarize wato delivery presentation ya ba mu closing remarks da yake shek ya ya yi hakuri ya ba da bayana da dama amma college da dama in kun ji kiransu za ku ji suna cewa kaman ya kamata a samu wato cikakken maganan sa'annan kuma shek ya yi magana kuma kan tafakin nan da kyau ya bamu wannan littattafan nan ya zo ya bude littafin nan ya karanta muna me ke cikin littafin nan, me ke cikin wannan littafin nan, za mu doki another caller. Salamu alaikum. Caller na a lower volume bayan nan kana jin wani radio bayan nan yana shigowa cikin yana ba mu feedback a lowan shi. To, salamu alaikum. Na'am. Salamu alaikum. Wa alaikis salam wa rahmatullah. Sunanka kuma daga nake kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, bismillah suna da kuma da ake kira. To, wannan kolon nan na ce uh, second time kenan da ya ce samu wannan problem. Um, no, ba mu san dalili ba, domin on our end komi ya yi ya ce clear. Um, <clears throat> Doctor, wannan littattafan shi malamin da wannan babban malamin da ake kiran Sheikh Ibni Tamiya kenan. Littattafan nan, a shi na matsayin wannan littattafan nan cikin addininmu, Puri Dawe, na matsayin wannan ababen da shi rubutan cikin addininmu, domin so yawa na jin mutane sun suka abu ya zafi, sai sunan shi ya shigo ciki, rubuce-rubucen shi na matsayin shi cikin shanin addininmu. me yake afanar da mu subhanallah ina ce mun lusa uh, sheik za yi kokari a zo da shi back a uh, kunji uh, da yake nigeria da kuma some part of africa in aka kai wani lokaci bin system na ya kamata a drop mai shi tukuna a sake shigowa da shi shi sa <laughs> muna fama mu zo da shi back domin akwai so much more da zai zo ya karatar da mu shi yasa za yi kokari mu zo da shaika uh, right away mu zo mu ci gaba da sauran wato uh, maganan da zai bamu lokaci mu kuma ta kusa mun gama <laughs> da wannan tambayan kaɗan uh, mun gama wannan shiri amma mun dawo kuma mu zo mu shiga da wani wato uh, sauran program kuma eh shi yasa mun mun zo da shi briefly mu zo mu mu dai mu gama dai wannan ya so mun gama za mu zo muku da subsequent uh, presentation with sheik shi yasa <coughs> abinda ke ciki ne kowa da nashi take kan issues kowa na da take sa'an nan kuma the beautiful part ne uh, sheik ya yi hakuri yana ba da bayanat waɗanda su kuma suka disagree su kuma suna ba da nasu suna register uh, su kamar ba su yarda da point kaza ba kuma shai kuma yana sayi wai maganan da ya faɗan nan an sake mishi magana an edit a je a bashi ma'ana we ba abin da ya ke kenan ba, kisa yana sai kan wannan magana, akwai kuma waɗanda kuma su kuma suka reject excusing na suka ce we no, a ganin su Sheikh Beya ya separate kanshi from wannan maganan nan, we suna kan bai ba da enough ya convince su ba, a ganin su maganan nan ya fada maganan nan kuma excuse me wai bai ya janye bai ya ya separate from maganan in dai wani abu ne ya janye maganan nan koko in ji su wai kawo cikakken audio nan a zo a duba abinda a ke ciki to kibla fm insha Allah za mu yi wannan kokari mu zo da shi wannan audio nan a zo a ci gaba da sauran uh, tattaunawan yana da very important salamu alaikum sheik Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah. To, mun dawo sauran muna kaman 11-12 minutes. Sheikh, uh, kaman yadda nike tambaya da su, na ce, shi wannan littafin Ibn Tamiya, uh, ah, wannan malamin nan, so yawa, so da yawan ana gadama, she sunan shi na zuwa cikin, sha na kira sunan shi, kaman shi ya rubuta kaza, shi rubuta kaza. Menene ke cikin littattafan shi? Na masahin littattafan shi kin ne addinin mu me yake kara muna me yasa malamai ke use littattafan shi for references ina so a ba mu bayani bismillah doctor to shi shekul islam ibn taymiya dai ne daga cikin manya-manyan maluma na ahli sunna waɗanda suka yi gwagwarmaya bangarori da yawa ɓangaren jihadi da hannu da kuma ɓangaren jihadi ta hanyar wa'azi. Babban malami ne sosai. FM. Saboda haka yana da rubuce-rubuce da yawa. Yana da fatawoyinsa da aka rubuta aka tara yanzu sun kai wajen barin talatin da wani abu. Wow. Banda wasu littattafan wanda ba sa cikin wannan fatawa da aka tara kamar min hajji sunnatin nabawiyya. Kaga ya kai zalin goma sha. Hmm. saboda haka yana maganganu yana kare yana kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bayani domin ya nuna wato rashin kirawun hanyar da kawari suka ɗaukan makawunansu ko hanyar da shi'a suka ɗaukan makawunansu ko hanyar da masu tasawuf su ma suka ɗaukan makawunansu yana yin bayani kan wannan bukata dai hmm. shine domin ya fahimtar da mutane ga irin hanyar da eh, ta alif sunna hanyar annabi da kuma hanyar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. wannan shine babban aiki da yake yi a wannan aiki nasa da yake yana da abokan husuma da yawa wasu abokan husuman cikin da'irar babban zaure na alif sunna kamar su baye su da dama suna sabawa da shi suna masa raddi suma kamar mu'tazila suma suna yana musu raddi suna masa raddi wani lokaci suna kushe masa uwa uba shi'a da suka ware da sauransu saboda haka ibnu taymiya sananne ne babban malami kamar da sauran malama suke ko yanzu wannan manhaji suna da muka yi bayani ai littafi ne da yi kamar da na faɗa ɗazu yana rabbi da wani littafi da wani mutumin shi'a ya yi alhilli wanda ya sa masa suna littafin minhajul karama shi kuma ina ce masa rabbi yace minhajus sunna annabawiyya saboda haka ibnu taymiya kanin ne a duniyar maluman musulunci sawun maluman nan na ahlus sunna ko maluma wanda ba na ahlus sunna ba na'am Masha Allah, mun gode. Allah ya sa ka da alhairi. Ah, za mu to the phone line. Salamu alaikum, caller. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunanka kuma daga na kira. To, ah, Kola allowa volon bayan na kuma uh, kaman kana jin bayan ka na ce na bari hankalinka ba shi kan uh, current wato happening na kallowan shi bayan ya so ka ji magana sallaman mu yi magana. Salamu alaikum. Sunana Anas. To, kira daga ina. Na'am, bismillah. Salamu alaikum. Na'am, bismillah sunanka Anas da kira daga ina. To, um, ina ce to bismillah ana jin ka make uh, pointin ka bismillah na'am na'am ana jin ka daga Gana, madalla muna yi ma malam Fuad godiya na kwarai kuma da wanga kokari da yake yi wato jihadi a tabbatar da musulunci. Masha Allah, mun gode. Kaga Eh, yana da wuya mutum ka yi wani zance irin zancen da Dr. Jallo Jalingo ya yi ya kuma komo wai zai defend. Kaga mutanen da suke ka masu hankali ne, masu logic ne, masu zurfin tunani ne. Ba ka zo ka yi zance kawai ka wuce a kyale ka ba, mutane na analyze wato maganganunka dalla-dalla. kaga yana da wuya mutum ka kira wato baban imama ali abu talib alaihi salam kafiri hal ka sa shi cikin wuta wai hal bargon shi ma na tabbasa a cikin wuta ka kuma yi wani zance against Imama ali ce ka zo kuma kana son ka defend yana da wuya wallahi mu yarda da kai don ba ka iya ka zagi babana har ka kira ka kai shi wuta ka zo ka zage ni kuma she ka zo zaka defend wani irin defending zaka yi sa'an nan kuma in dai batun sahabbai kuke yi she ku ce wa ashabi ajma'in wato sira ya tabbata ga sahabban shi duka ina so a yi hankuri a bani wato fasara. cikin eh, Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddahu alal kuffar karshe shi yake wa'adallahu allazina amanu minhum maghfiratan wa ajran azim wai wato Allah ya yi alkawali je musu wato babban sakamako wasu daga cikinsu. cikin sabon mai sabai ke sabon duka ba Kur'ani kenan wa'adallahu allazina amanu minhum wato Allah yayi alkawali da wasu cikinsu. su To Allah ya ce kamar ya yi alkawali zai ma wasu, cikinsu gafara da sakamako na kwarai, wasu cikinsu. To me yasa za ku abun ga za ku yi manzon Allah salam ku ka kai kan sa ku ce wa ashabihi ajma'in saban shi duka daraga Qur'ani na ce kaman wasu daga a cikin su Allah zai musu gafara sannan ya ba su sakamako na kwarai. So kaga eh, maganganun da Dr. Jalingo ya yi, wala mun analyze bit by bit, kaga niyan shi ne ya zo ya zagi Sayyidina Ali, wallahi niyan shi ne ya zagi Sayyidina Ali, kamar yadda suka zagi baban Sayyidina Ali Abu Talib, rafanin manzon Allah, wa Allah aure ya ciyar da manzon Allah, amma kun sa shi wuta, kuka kira shi kafiri, amma wanda ya shayar da wato wato eh, eh, wato eh, korto wai wani mutum ya shayar wai wani kwarto ya shayar da kari ruwa za shi aljanna amma wanda ya ciyar da manzon Allah ya shayar da manzon Allah wai kafiri ne in dai ka iya ka zagi babana wallahi shi ka zo ka zage ni wani defending zaka zo ka yi Kwala, salamu alaikum. Kwala, ina ce, kaji... kan da Malam Jalingo ya yi. Na'am, Kwala, ina ce, kaji inda shaki yake fada cewa kaman yana karantawa arafa wani littafi ne, ba ka yarda da wannan ba ku, ku ka yarda da wannan. Na'am, na yi tambaya, bismillah. majmu'ul fatawa suke karantawa tukunan su yanka mai shi shi yasa malam jalingo zagin sayyidina ali da yan gidan manzon Allah kamar yadda suka saba ya zo ya yi ba wai ya zo shi yasa defending to uh, kala na yi tambaya na ga na yi tambaya kolon uh, wato ya rajista nashi uh, protest ina so ka ji shi wai wai wato a ganinsa ba wani anya da za ka fita cikin maganar na wai ya ga alama kamar ka ne ka yi ma saidina ali mummunan magaganu abin da shi ya gani kenan kuma ina so abinda ka ji a bakin wannan bawa Allah da ya kira uh, danwa Anas na ce daga Ghana kenan ina so ka yi magana bisa kan maganarsa bismillah sheik <laughs> ya yi kyau <laughs> shi wannan bawan Allah yi mutumin shi'a ne <laughs> Oko. Oh, da haka shi a wurinsa sun tafi suna zagin sabbai suna kafirta Abubakar da Umar da Uthman to suna so ne mu yi abin mu yi fifty su sun yadda suna zagin abubakar da umar suna kafartar da shi sun yadda munafiki ne haka abin nan usman da sauransu gore su anan ne mai fifty fifty su suna zagin abubakar mu kuma a ce muna zagin ali da abi talib to ai ba ka tilasta wani akidar da lahi a akidar sa ba dan uwa hmm. kuma shi wannan dan uwa duk da kaddarawa da girmamawa ya kama magana cewa muna kaburta baban Ali ibn Abi Talib sannan kuma eh, ba wanda za ka kafarta baban sa'an nan ka ce kana son sannan ya kawo ayan nan da ke cewa minhum daga cikin su shi abin da yake so a za su ba su da laifi idan sun ce sabon manzon Allah kaɗan ne kawai musulmi mafi yawan su kafirai ne don Allah ya ce minhum su mutanen shiya suna kafa hujja da irin waɗannan lafuza haka nan mutanen kawai wanda suke kafurta aliyu da wasu sabon su ma sun tashi za su ce a ah, to ai menene ne Aliyu ai ko da yake sahabi ne amma da ma ce maka duk sahabbai ne mutanen kirki ai Allah ya ce zai gafartawa wasu daga minhum daga cikin su sun manta da wasu ayoyin kuma kamar ayan na ta suratul hadid wannan ya kawo ta suratul fath karshen suratul fath ya manta da ayan suratul hadid wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkan su wa kullan dukkan su Allah musu alƙawarin aljanna ya manta da aya suratul bakara da Allah ke cewa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi block FM duk ya manta da waɗannan ayoyi ya koma yana minhum minhum din nan an sai duba menene masu nawa suke cewa wannan minhum lil bayan ne domin ai bayanin su ko kuma min min ce littabi'i Wata a nuna sashen su ne kawai ba sashen su ba abinda a ƙa'idar larabci abinda masu tafsiri suka yi tafsiri yana iya ɗaukan wannan ma'ana yana ɗaukan ma'ana wannan ma'ana amma akwai ayoyin da ba su iya ɗaukan fiye da ma'ana guda kamar da Allah yake cewa wa kullum wa'adallahu al-husna dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna al-husna wato mushkilar waɗanda suka bar sunna suke da aƙidu irin na bidi'a kamar shi'a kamar khawarij kamar nawafi kullum shubuhat suke rabucewa da su wannan shine abin ke ciki wannan abu mu a wurin ma'alus suna muna fata su ta tunani su yi musuluncin nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi sannan kuma maganar cewa muna kafurta mahaifin alim da abu talib kenan duk wanda yake mahaifin alim da abu talib kafuri ne wannan ya zama mutumin banza ko wanda yake kafurta aliyu da abu talib amma ne kun manta cikin alkur'ani a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa ya gaya mana mahaifi baban annabi Ibrahim kafiri ne annabi Ibrahim uban uban annabawa sai ya lafe da alkur'ani ka ce nan ma Allah ya laifi tunda Allah ya ce baban annabi Ibrahim uban annabawa kafiri ne saboda haka Allah ya kafirta annabi Ibrahim kenan za a ce ka ba a musulunci da son zuciya ba a musulunci da kiyasi fasidi a'a Allah madaukin sarki yana cewa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun maganar mu'mini har kullum shine duk lokacin da aka kira su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin hukunci a gare su shine su ce mun ji sannan mun bi waɗannan su ne mara bauta ba mu da wani abu namu Fati sai abin da Allah ya ce sai abin da manzonsa ya ce idan Allah maɗaukin sarki ya ce matar annabi Lut kafira ce yar banza dole mun imani da haka idan Allah maɗaukin sarki ya ce matar annabi Nuhu kafira ce kamar da nasu ya zo cikin sarki tarin dole mun imani da wannan idan Allah maɗaukin sarki ya ce akwai ɗa na annabi Nuhu wato Kan'an mutumin banza ne kafiri ne dole mai da haka ba za mu ce don ɗaya ne na annabi nuhu saboda haka mu ba za mu kafirta shi ba mutumin kirki ne idan Allah ya dauki sarki ya ce ma'aikin annabi Ibrahim kafiri ne dole mu imani da haka kuma wannan bayan sa ne yana cusa imani ga uba da zai cusa imani ga ɗaya ba wal aksu sahih yakan cusa imani ga ɗa ba zai cusa imani ga uba ba ya cusa imani ga uba ba zai cusa imani ga ɗa ba ya cusa imani ga miji ba zai cusa imani ga mace ba kai ya cuta imani ga mace kamar matar fir'auna kamar da ya cikin surar tari ba zai cuta imani ga miji ba kuma dole ne mu yadda da wannan muna fata Allah ya taimake ni Masha Allah, mun gode Allah ya saka da alhairi kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Omar Website na Kibla FM inda muke zuba muku content da programs www.kiblafm.com. Za mu back to the phone line. Salamu alaikum. salaamu alaikum kala salaamu alaikum to ina ce ba hankalin kolon kan ah, abin da ake cikin salamu alaikum to ah, a sake kira ina ce mun doki one final call final one ah, mun doki wannan <laughs> one or two calls mun wrap up shek ya muna summarize yi muna magana ta ƙarshe amma mun saki dawowa mu kawo sheik da yake akwai magaganu da dama da karatun da zai zo kamuna wannan littafin nan sheik zai zo da littafin ne zai bude littafin ya shiga da mu cikin me aka fada me ke ciki maganan da ke cikin zai fada ko dai zai kirkiro na shi da kanshi ne sheik ya kamuna wannan bayanat on kibla fm Um, domin lamarin uh, sabon manzan Allah sallallahu Alaihi Sheikh ya ce wai Allah ya fada a cikin Alkur'ani cewa ya yarda da su, in ji Sheikh, wai shi an gama maganar nan, wutun da akwai aya Alkur'ani, wai an gama, amma wasu kuma suka ce wai cikinsu akwai manya-manyan munafukai, a ah, maganar tana da tana da yawa assalamu ah, alaikum calling da ke kan line assalamu alaikum assalamu alaikum na'am sunanka kuma daga na ke kira kala assalamu alaikum ana jin ka bismillah to uh, unfortunate uh, ah, ban Najeriya ne gashi kuma lokacinmu ta kai mun so mu ba shi shi kuma dama ya yi magana ah, hmm. za mu try one more time salamu alaikum ah, nam to ana ce wannan bawan Allah ah, mun kokarta mu baka dama ka yi magana amma for unknown reasons linka ya drop twice shi sa haya kuri. muka sake dawowa wa Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo on Kebla FM kun samu dama ku shigo ku masa tambayoyi domin yana da hakurin bayani shi yasa wani abu ne da yake mun yi kokari mu zo muku da wannan details ranar da zai zo da kuma lokacin ya so ku zo ku biya part of it mun wazatin nan za mu kulle line amma ga shi ba wahalan ga salamu alaikum to mun kulle phone shi ah, na na ga kaman three in a row ya drop shi sa mun mun wrap up um, wannan na'am salamu alaikum salamu alaikum To, obviously mun yi kokari. Sheikh lokacin mu ta kai zan ba ka mintoci biyar ka summarize muna maganan da ka zo kai fada na karatu da kuma wato irin ababen da ka ji a bakin wa'anda yake sun kira suka kawo nasu tambayoyi da kuma point ina so ka yi muna magana na mintoci biyar summarize muna da kuma magana ta ƙarshe a kamin ran da Allah zai kara zai sake hada mu on Kibla FM mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawa kan wannan tafika. Bismillah, Doctor. Magana ta ƙarshe da zan yi shi ne addinin musulunci ba ra'ayi ba ne. Ana koyon addinin musulunci ne daga alƙur'ani mai girma littafin Allah. Da kuma hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ingantattu wanda aka tace su ta hanyar ƙa'idoji na ilimi. An ake koyon addinin musulunci. Sannan, aƙidar Alis Sunna wal jama'a game da sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne girmama su da nema musu yardar Allah, musu addu'a Allah ya yarda da su a duk lokacin da aka ambace su. Mu Alis Sunna wal jama'a munaasan sahabbai dukkansu muna girmamaasu munaasan abubakar sidiq allah ya kara masa yarda munaasan umar alfaruq allah ya kara masa yarda munaasan usman zunnurain allah ya kara masa yarda munaasan aliyu abulhasanain allah ya kara masa yarda munaasan sauran sahabbai duka ba ma zagin su ba munafikai bane a wurin mu wannan ita ce aƙidar mu sunna amma akwai wasu ƙungiyoyin musulmi kamar shi'a ba su yarda da dukkan sahabbai ba a gaskiyar lamari ɗan kaɗan ne daga cikin sahabbai suka amince da imaninsu da musuluncinsu daga cikin manya-manyan sahabbai da suke kafurtawa suke ɗaukan su munafukai suke ɗaukan su la'anannu mutanen banza iyazan billah akwai abubakar Allah ya kara masa yarda akwai Umar Allah ya kara masa yarda akwai Usman Allah ya kara masa yarda ba shi a kawai ba suke la'anta da kafurtawa da mai da su sabbin munafukai ba a'a akwai ma khawarij khawarij ba su bira dukkan sahabbai ba akwai sahabban da suke kafurtawa daga cikin su akwai Ali ibn Abi Talib suna ɗaukar Ali ibn Abi Talib kafiri mutumin banza wanda ya ya bar addinin musulunci wannan ya sa ma suka kashe shi kuma sun yi wake-wake da yawa na nuna farin ciki sun yi maganganu da yawa na nuna farin ciki akan cewa sun kashe kafuri sun samu lada da yawa akwai nawafi wanda suke ganin Ali ibn Abi Talib fasiki ne munafiki mutumin banza wannan shi ne gaskiyar lamari kan abin da ya shafe ni ni Ibrahim Jalo Jalingo ni alif Sunna ne ni almajiri ne mai da'awa zuwa garin riko da sunar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na yi karatu na daga digiri na farko har digiri na uku a jami'ar Islamiyya a Al-Madina an na yi karatu kowa ta wannan jami'a jami'a ce ta alif Sunna sannan a nan Najeriya Ni nake jagorantar majalisar du'a ko majalisar malamai ta jama'a ta izalatul bid'a wa iqamati sunna da kaji wannan unwani wannan title na wannan kungiya ta san cewa kungiya ce ta sunna ta kaka za a yi kuma ya zamanto gida ta zagin wani sahabi daga cikin sahabbai musamman ma ɗaya daga cikin manyan manyan sahabbai wannan abu ne da hankali ba zai kama ba wannan maganar da ake ta yawo da ita asalinta ba magana ta bace magana ce da nake karantawa daga cikin littafin minhajus sunnatin nabawiyya kuma wa minhajus sunnatin nabawiyya da wannan magana ba ya ƙarya yi ba ba ya ko mugun nufi yake ba ba zagin abin na bai ɗalib ba illa dai wani uslubi ne sananne da masu da'awa suke bi kafin shi kansa ibn Taymiyyah ya yi amfani da wannan uslubi kuma kamar yadda na ce hatta alkur'ani in wannan uslubi an yi ishara zuwa gare shi kamar da na karanta muku aya, nan ta suratul baqara yasalunaka an shahril haram italin fihi kul italin fihi kabir saboda haka ni a fahimtar ta wannan magana a ta yawo da ita akan cewa wani wai shi da Ibrahim Jalo Jalingo ya zagi Ali ibn Talib saboda haka Ali suna suna zagi Ali ibn Talib ni ina ga masu ilimi hatta cikin shi'a ba na jin za a sanya hannunsu cikin wannan surkulle domin sun san idan aƙidar mutum mai zagin sahabbai ne ai ba zai ɓoye ba kamar da suma ba sa ba. zama zama karanta muku abin da yake rubuta cikin littafin kafi babban littafi ne na shi'a sananne shekaru dubu da wani abu da suka wuce littafi ne sananne har sun za a ci abubakar da umar sun ce kafurai ne sun ce tsinannu ne sun ce munafukai ne wani ita ce aƙidar su ba sa ɓoyewa don mene in aƙida ta ce zagin ali ni kuma ɓoye don me zan ɓoye sai da suke zagin abubakar da umar me yasa ne su ya ba su wani abu saboda haka mutane zamanto masu hankali yau wani sharri ba shi zai kai ka aljanna ba Allah madaukin sarki yana cewa ayyuhal ladina amanu قوموا بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعبدوا وان تلوا او تغلبوا فان الله كان ما تعملون خبيرا. الله امرتي مدى عادلتي. مي مزنا كان عادلتي. كودا وانا مزنا ذات تيمة كامانا كوكو ذات تشوتب مو. كودا وانا مزنا تعادلتي ذات تشوتب يا يمو. dole ne mu faɗi gaskiya mu yi adalci wannan shine abin da masu hankali suke fahimta yau mutane ko da ba musulmi ba ne in suna da tunani kyakkyawa su fahimci cewa yi wa wani sharri ba da wani amfani saboda haka Allah muke roƙo wannan al'umma islamiyya kwanta da kwarkwatanta su dawo su yi riko da alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam masu daraja cikin al'amuransu na aƙida da al'amuransu na ibada da al'amuransu na mu'amala muna fata Allah ya taimake mu na gode matuƙa kuma mun gode muna ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Masha Allah, kun ji muryar wannan bawan Allah da ake kira a Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo na Nigeria shi ya zuwa kan Kibla FM ya zo clarify certain issues ya kuma answer questions na listeners across the globe. Muna ce mishi mun gode. Kibla FM muna da website www.kiblafm.com. Ku ta yawan visit wannan site za mu zuba muku resources akwai uh, program da za ku saurara sannan kuma muna cikin process mu zuba muku more content kan wannan website na. Um, you know, uh, mun follow up domin akwai wannan sauran audio da ya kamata a dawo a zo a ji a uh, abin da ke ciki da ya kawo har muka kai inda muka kai. Insha Allah za mu yi wannan uh, arrangement. Kibla FM mun sake muku details uh, shortly kuma through our website kiblafm.com wurin da za ta bada wannan latest announcement shi sa ku keep up kan wannan site kiblafm.com. Um, bayan add anything domin abin da ya kamata yi duka an ji an fafada magaganu masu sada from sheikh listeners uh, you know, an ji strong statements uh, mun zo kuma mun dawo mun continue. Ina ma dukan ku sallama na mutane janna, ina ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.